dukkan mu gaba ɗaya za mu amfana mai yawa saboda ilimi da tsohon kundi ne tintini malamai na musulunci suna karanta wannan littafi kuma suna hujja da shi a addinance don mutumin da ya san mawaɗa ba wani abu na hukunci da zaka ce ya jahilce shi da zaka tunce bai san komai a kai ba ba kankanin karatun da cikin mawaɗa malik ba so amma in kwanakin da aka sa abin kuma sai ya zama ni an jarabcin ban da ƙoshin lafiya ina daurewa ne kawai ina zuwa in bau karatu nan a likita abin da ya ce man in samu wuri in kwanta in huta to amma ba zai yi in huta ba saboda yanayin da ɗazu kun ga mun yi karatu bayan jiya mun tashi nan wurin akwai karatuka da na yi sannan kuma yau da asuba mun karatu na je na kwanta sai sai kuma ido na suka rinjaye ni ban tashi ba sai wajen tara ma da wani abu wannan shine ya sanya kuka ga na makar haka ban jin daɗi kwarai da gaske ka ga ɗaki na da kasan ɗakin yar mai magunguna ne da na gargajiya da na na da akwai man kuzuri kan tara na ce maku za mu fara ban fara ban a wajen goma da wani abu to haka za mu lallaba in Allah ta'ala ya sa alamuna nuna yana da wuya irin kwana tara ɗin mu iya kwana takwas ko tara mu ce mun kammala amma za mu yi tsari ne ba kowa da mun za a gaba da shi ba zai yi ba ma kana Allahu li zarul mu'minina ala ma antum alaihi dole sai masu yi da gaske sai mu ware wani lokaci ni in takura matuka ina da abubuwa da yawa amma duk in daddanne su da da kun ga yanzu da na shigo dinnan? akan makarantar nan ni ne daraktarta da haka akwai mutane da yawa waɗanda suna jira na wasu kuma suna kira na a waya kan abin da ya shafi makaranta, akwai ma waɗanda za mu ɗauka aiki a nan suna nan su ma sun zo amma na ƙi sauraron kowa ina shigowa kawai na shigo nan domin wannan ɗin ya fi man komi muhimmanci so haka asabar lahadi zan danna komi sai mu bar asabar lahadi muka yi na kamar mako uku insha Allah zai ba mu dama mu kammala mana abin da ya rage mana ba mu gama ba za mu sanya asabar da lahadi tun kaman karfe tara ɗin zuwa karfe hudu wala Allah in muka yi asabar da lahadi na kwana hudu zuwa kwana shida kaga mako uku kenan ko muna sa ran insha Allah mu gama to a lokacin nan ne za a iya ba kowa ijaza ma'ana wannan satifiket da za a bayar ijaza na cewa e eh, kayi karatun muwatsa a lokaci kaza daga farko a ƙarki kuma wallahi karatun da muke kowa muku duk duniya ban da shakkan ku je da shi ko ina kowa hadis duk abin da na yi baku bayanin shi anan duk duniya ban shakka kowa ku je ku mishi bayani ku ce haka ga ga fassaran shi ce kuma ne maku bayani aka duk duniya duk abin da ban da yaki ne aka ba zan faɗa muku ba iya ni, ba wani abu wanda na san ba ilimi ba ne ba kusan fade shi sai abin da ina da kini duk wanda aka kai mashi a duniya iya fassara kenan ba zan taɓa fassara muku wani abin da yake a baibai ba a yadda yake ba kun gane ko wannan littafin da shi ne ne karatu ma waɗanga gashi wannan littafin kun gashi nan da shi ne na ya ɓaɓɓalle ne na mamayar da shi na gyara to ina faɗa maku abin da nake da yaƙini ne a kai so mu ba a hankali in sha Allah za mu ci ƙarfin karatun abin da ya rage mana kuma za mu bai da shi asabar da lahadi ba don ni ina da lokaci ba kuma ba don kuna da lokaci ba sai don sunan mu ɗaliban ilimi dukan dole ne mu rika fifita duk abin da ya shafi ilimin akan duk wani abin da ba shi ba kun fahimta da kyau Allah ya mana taimako to mu faro daga inda muka tsaya ina ne ma kwana jiya kitabul kiblat ko na ok to mun gama da kitabul kiblat babu ma ja'a fi tahdhibil bato mu je malam karanta da suna Allah mai rahama mai jin kai babin da ya zo ya magana dangane da abin da ya shafi alkur'ani eh, eh, eh, na ji umar ɗan hatsabi yana cewa naji hishamu bin hakim ibn kizam yana karanta suratul furqan ba a yadda ni nake karantawa ba umar ya ji ana karanta suratul furqan ba yadda ya saba yana karantawa ba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أقرأ أقرأني ها ni kuma ma'aikin Allah ne ya koya man ni nawa karatun inji Umar annabi ne ya koya min ina yin irin yadda ya koya min sai na ji kuma kyamu yana yin akasin nawa na kusa in masa gaggawa to sai na haƙura na ɗan jinkirta mai sai da ya kare sallah ya ce na ji yana karanta suratul furqan a cikin sallah ba a yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya min ba an gane ko ina karanta yana karantawa a me a sallah ba a yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya masa ba an gane ko mhm. ya ce to na ku zama masa gaggawa a cikin sallan ma na so in sha goshen ji amma sun ma a mahaltuhu sai na ɗaga masa kafa kun san muhula ko bai eh, muhula jinkiri yau sai na ɗan yi masa jinkiri kun gane ko ma labbabtuhu bi ridaihi sai na ci kwalarsa in ka ce labba ka jawo nan ka jawo nan ka haɗa. ne shine labbabtuhu na damko shi kenan in aka jawo nan aka jawo nan shi ne labba ɗin. an gane ko labbabtuhu na ci kuiko shi bi ridaihi kaman ka ce na ci kwalarsa mhm. sai na je da shi wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ce ya ma'aikin Allah na ji wannan yana karanta suratul furqan akasin yadda ka karantar da ni sai ma'aikin Allah ya ce sake shi ya ce karanta ya kai hisham sai kenan sai hikam ya karanta yadda na je na karantawa ya karanta gaban ma'aikin Allah ya gama karatun sai ma'aikin Allah ya ce haka aka saukar da Qur'anin sai ya ce man karanta kai Umar sai ni ma na karanta ya kara cewa haka aka saukar don wannan alƙur'anin an saukar da shi ne kan nau'ukan haruffa bakwai ku karanta abin da ya sauwaka dukkanin ainihin kira'a da ruwaya, ƙarƙashin waɗannan ainihin saba'atu a harufin ɗan ne suka fita ma'ana alƙur'anin ya sauka da harshina ne guda bakwai duk larabawa suna magana da su larabawa ƙabilu ƙabilu ne kowa da yadda suke furta kowace kalma to Alƙur'an da ya tashi zai sauka sai ya sauka da yaren mafi shaharan ƙabilun larabawa to Allah kun gani musamman logatu quraish to a cikin logatu quraish ɗin suma akwai karkasuwa da ka san hausan mu ne nan kaga hausan zaria daban hausan zamfara daban hausan kaza daban na kanawa daban ko to haka sai a tashi za a saukar da abu da hausa sai ga an saukar da shi da hausan zaria da na kanawa da na katsinawa haka kun fahimta ko dan da aka sami kirawoyi guda goma ruwayoyi guda ashirin kun gane ko Muje. je حدثني hmm. hmm. hmm. Allah ce misalin wanda yake rike Ƙur'ani. Ma'ana misalin duk mahaddacin ƙur'ani ko mai karatun alƙur'ani yadda ka san wanda yake kiwon raƙumin da ya ɗaure ne kamar wanda ya mallaki ɗaurarren raƙumi ne in ka kula da raƙumin shi ne hada, in ka ɗaura raƙumi a daji in kana kula kana kai masa ziyara ka ga ya ko bai sa bule ba amsaka to za ka rike shi ba ran da zai kubuce maka balle ya shiga daji in dai kana kewaye in ko ka saki raƙumin sai tafi to haka duk mai ma'addacin qur'ani da sauran duk wanda Allah ya ba qur'ani in ka kula kana zuwa kewaye me kewaye na qur'ani muraja'a ma'aikin Allah ya ce za ka rike ka. in ko ka kyale qur'anin ka karanta baka muraja'a wallahi zai zai tafi yadda ka san ka je bayan gari ne ka daura rakumi ka kwana da kwanaki ba baka zaga shi ba yana da dabarbaru kala kala sai ya salibe ya tawo ka saki ba kun gani

sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wani lokaci yakan zo man kaman zuban sarka aljar shine sarka dan jar sarka salsala kuma shine karan zuban sarka kacaf kacaf kacaf idan ka zo kana zubda da sarka sarka yana zuba washar washar washar washar wani na dukan wani gane irin wannan karan ko shine salsala jar kuma shine sarka dan to lokaci haka za ka je yana sauka man wani bayan wani wani bayan wani Kamar sarka na zubowa musalsal in gane ko na ka irin wannan wahayin ya fi man wahala to fa yusamu anni sai a rabu da ni lokacin da za a rabu da ni ma'ana lokacin da wahayin zai daina sauka a lokacin aiki ma kala na haddace duk abin da mala'ika jibril ya faɗa mani kun gane ko shine fa yusamu sai a rabu da ni ba na a gama yin man yi din nan alhalin na riga na haddace duk abin da aka faɗa wani lokaci kuma ya tamassalu liyal malaku rajulan mala'ika ne kan fito man a matsayin wani mutum an gane ko sai zo a mutum ne kawai kai ka ɗauka mutum ne sai man magana sai in kiyaye abin da ya faɗa wato lokaci balo balo mala'ika zai zo na aisha ta ce aisha ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi na saukan masa a wani ranar da akwai tsananin sanyi to amma sai a rabu da shi a lokacin goshinsa na tsatsar da jibi goshinsa na ne? yana tsatsar Ka ya nuna akwai wahala duk abin da zai sa ka ana cikin tsananin sanyi karka jibi ta kaga akwai wahala mu je a guji وحدثني عن مالك عن ابن عن هشام بن قوة عن da Abdullahi bin Umu Maktum abin da ya faru ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zama yana cewa ya kai muhammadu ka kasantar da ni isa da ni ne ka kusanta ka bani dama ka zaunar da ni kusa da kai shine isa da ni ne ka zaunar da ni kusa da kai ka bani dama in zauna kusa da kai mai magana To, a lokacin da shi Abdullahi bin Umar Maktum ya zo wajen ma'aikin Allah yana neman annabi ya bashi dama ya zauna kusa da shi, to akwai su jama'a, wato a ko wani mutum min ozama mutum, musulmi ne na cikin manya-manyan mushrikai. To sai ma'aikin Allah ya riƙa kawar ma da Abdullah dan Umar Maktum kai. Shi Abdullahi dan Umar Maktum yana cewa ka bani dama ka saurare ni ka ije ni kusa da kai. na bai na kawar da kai shi ya tunkari waɗannan shugabannin shawa ɗin na wa yi kubiru an la'akar ma'aikin Allah yana fuskantar ɗayan wannan kafirin kenan an gani yana kawar ma ɗan umu maktum da kai yana sauraron wa wancan babban na ma'aikin Allah yana ce wa wannan kafirin shi cikin manyan kafirai wasu na ganin ba abuja ne wasu na ganin walidu bin mugira ne da sauransu ma'aikin Allah yana cewa ya aba fulani ya kai baban wani ina masa ya yana ma wannan kafirin alkuni. don Allah ka faɗi gaskiya abinda nake faɗa na wa'azin musulunci da nake yi na cewa a daina bautawa gubaka a rika bautawa Allah don Allah mai laifi a cikin shi tsakanin ka ga Allah akwai laifi a cikin shi annabi yana tambayan wannan kafirin kaga yana kwaɗayin ne ya convince wannan kafirin in ya musulunta tunda shi babba ne mutane da yawa za su yi za su musulunta ko na sai ya ce to shi wannan kafirin sai kalli ma'aikin Allah ce la abinda kake faɗa ba laifi waddi ma ina rantsuwa da dabbobin da muke yankawa gubanka kun gane wato nan da suke yankawa suke zubarwa suke ma kuma kansu bai ko da su zai ke rantsuwa <laughs> na eh ka kalla ko kowane gunki ba ana yanka mishi raƙuma da sauransu ba to wannan jinin da suke zubarwa su yanka ma raƙuma sai yake suke rantsuwa da sai ce la wajima ina rantsuwa da jinanan da muke zubarwa don girmama gumakanmu abin nan da kake faɗa ba laifi a kai ba laifi a cikin shi wannan da'awa ta ka ta musulunci dai mun gane ko to shi ne fa sai aka saukar shi ma yakin Allah ya ya mai da hankali wajen wannan kafin yana ta tambayar sa yana su musulunta shi kuma ga mai as mai sanya musuluntan wato shi abdullahi mu maktum shi ya zo musamman dan ya musulunta shi kuma wannan tallan abin ake masa in gane ko sai zama ga wanda yake son abin ba zai an bashi ba wanda kuma ana masa talla ba yin zai yi ba annabi ya mai da hankali a kansa amma saboda kyakkyawan niyya aikin Allah ya kada inda ya samu wanda ya musulunta mutane da yawa za su an gane ko ya ka saukar da waccan nan sura a basa ya ɗaura fuska wata walla annabi ya juya baya an ja ula amma lokacin da makawo ya zo masa kun gane ko mu je ma'aikin Allah yana tafiya a wasu daga cikin tafiye-tafiyarsa. Umar ibn al-Khattab shi ma umar dan hatab yana tafiya ta da shi sai umar ya tambaye shi don gane da wani abu bai amsa masa ba sai ya tambaye shi bai amsa masa ba sai ya tambaye shi bai amsa masa ba sai umar ya ce ba ka da fahimta ya kai umar umar da kai shi an gane umar ne ya ma manzo Allah wajen tambaya uku ne ko hudu eh tambaya nawa ya ta mishi da Allah bai amsa ba to da kanshi Umar da ya ga ya yi ba a amsa na farko ba dan me yasa ya bi sai kuma yana zargin kanshi ba kala Umar Umar da kanshi ya cewa kansa sake lakka umbuka Umar kai Umar kai Umar kai ko baka da fahimta baka da ganewa kun yadda ko yana wa kanshi faɗa kenan kai Umar baka da fahimta baka da ganewa da zarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haso shine nazarta me nazarta kana ce kana ce wa ma'aikin Allah haso uku duk bai amsa maka Umar ya ce to ba iri sai na zafiri raƙumi na shine faharraftu sai ne me ya zafire shi ya gaba ya sauri har sai da na je na wuce kowa ya zama wuri ne a gaba to sai na ji tsoron kan kuma alƙur'ani ya sauka a kai A kan ya zo a saukar da ayan alƙur'ani na yi rashin mutunci kuma na yi gaba an gane ko da aka a zo Allah ya saukar da ayan alƙur'ani ya zarge ni ba ma na shabu ban ɗauki lokaci ba shine Famana na shiftu ban ɗauki lokaci ba sai na ji wani mai shela yana shela yana kwala man kira sai na ce a raina sai nake cewa to ba an zo wurin dama yana jin tsoron ka Allah ya saukar da alqur'ani a kansa an gane ko ya ce to sai na ji ana kwana man kira wasa biyu sarihan najmi na ji mai shela mai ɗaga wuriya in kira mutane ya daje na gwalaman kira yana kira na kaga mai zai ɗauka ƙur'ani ya sauka gane ko ƙala zai ce mai to da aka kira ni sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ne masa sallama sai ya ce a wacan nan daren an saukar man da sura nan suran na kusanta kun gane ko lahiya a habbu ilayya min tala'at alayhi shams na kusanta ta sama da ka bani duk duniya kun gane min tala'at alayhi shams duk wani abin da rana ya kunno kai ya haska shi a duniyan nan to na fi son suran nan sama da shi yanzu a yau tsala'atu shamsu alal ashiya in kasirin ko ala ashiya in katira rana ta ullo ta haka me ta haka jiragen sama ta haka motoci ta haka bankuna ta haka makarantu ta haka takalmuna da huluna da moto ko to duk abin da ranar nan ta haska kaf na kusan suran nan zama da shi Allah ba ku gane ba a wannan daren an saukar man da wata sura na fi son watan nan surar mimma tsala'at alaihi sab wanda suran daga da ka bani duk abin da rana ta bullo a kansa da me rana ma wata bullo a kansa eh kawai dai za ka yi fasara na kai da ya ce na fi son sura sama da me duniya gaba daya Allah kun fahimta wata sura ce sai karanta eh to kaji kun ji sura waje Allah ku laka wa taqaddama min dhanbika wa aka yi Umar ya dauka kai shi ne ashe maza Allah ya ji dadin surin ne ya kira shi wa shushara da وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن عن ابي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم bakin Allah ya ce cikin ku akwai wasu jama'a da su bayyana in kun kalli sallar su za ku raina taku in kun kalli azumin su za ku raina taku in kun kalli yadda suke wa Allah ayyuka na alheri za ku raina naku kai mutane sun iya karatun Qur'ani sai dai baya wuce zuciyarsu Ya gwakin karatun bakin su bai wuce zuciyarsu za su rika fita daga addini irin fitan kibiya daga baka kun gane ko ka ba dan kankanin na fita ne ba inda arshashi ke fita daga bakin bindiga wallahi ka za su rika barin addini yamruquna min addini kama yamruqu sahnu min rabiya da ka san kibiya in ka sa a ramiya ramiya shine wannan baka in zai fita a hankali ke fita fit ko za ka za su rika barin addini ket ket kuma ga karatun qur'ani in ka kalli sallar su ma za ka rena ta ka salata salatakum ba salati ai it's on comparative ma tsakanin sallar ku dawa da tasu mun gane ko mu je wato irin fitan da tanzurufin nasli wanda in in in in ka fita din tanzurufin nasli zaka kalli kan kan kibiya annas shine tsinin tsinin kibiya an gane ko ba za a ga wani alaman jini ba gawa jini na wuce za ka kalli goron mashin shi kida shi ne mai gora kun gane gora ɗin shi dai aikon san kibiya mashin da ake harba a kwari da baka abu uku ne a jikin shi ko kaga dai akwai ɗan ƙarfen da ake sawa karan inin ƙarfen wanda shi ke shiga jikin dabba to shi ake ce mai nasu to sai kuma shi ɗan karan da ake sawa to shi hidin kenan to ai kuma akwai tushen shi ko ko to shi ne za mu je mu ci ya ce za ka kalli kan ba komi za ka kalli itacen ba komi to za ka kalli rish kun gane ko rish can ƙasa ɗin kenan a wato ina a rish ko kalla ai kun san in aka sa ɗan kibiya ɗan a haka ku ne ina gaba za ku gane ba ko ta kila ba kusan wannan kibiyar a akan sa haka a za a gan shi da ɗan inda da allo da na ɗan zana yawan ɗan kunnuwa haka ko yawa ɗan wannan ɗan aro ɗan wanda in ya shiga yau zai cije shi yawa to dan wannan kai shine reshi annabi ce in ka kalla ba za ka komi ba hmm. to amma inda za a ɗan tsaya ana ɗan jayayya ko akwai ɗan alaman jini-jini shine alfok an gane ko alfok shine daidai ɗan tsagan da akan tsaga ta ƙasa wanda shine ake sakawa cikin cikin bakaɗin cikin azaran an gane in kun kalli goron ɗan kawo don zanen kun ganin ne kai ɗin ko za ga yana da wani abin nan haka to mun ji kan an ci shine na ɗan ƙumba ɗin nan guda biyu aro ɗin nan an ce shi ne me? a shi ne rai to sai kuma shi goron nan an ce shi ne me? kada to nan tushen dama sukan tsantsa nan saboda nan tushen nan ne ake sawa a zara ake sa tsarkiya a da ta Allah kun gane to nan da aka ɗan yanka wanda aka ɗan yi mashi rami nan ake sa tsarkiya an gane shi ne ko kun fahimta da kyau shi ne me ko wannan ɗan ramin na nan to daidai wajen ramin nan nan ne ma za a tsaya ana jayya to kamar akwai ɗan alamar jiniki kai babu wato yana nuna maka irin mugun fitan da kifiyan yi. ya je ya caki gabba ya fita fit kamar da kuke ji ana cewa ga hawa jini na wuce wuka ta yanka mutum amma ta wuce ba ta shafi jini ba farin naman kawai ta kafin jinin ya zo ta riga ta mai ta wuce to haka annabi yana nuna irin tsananin fitansu ne daga cikin addini waɗannan mutane kawarijawa ne kawarijawa da aka yi su lokacin alibi na fi ɗalibe gane ko waɗannan kuni su kuma su ne ga suna a maiduguri yan boko haram su ne waɗannan da boko haram tun lokacin da za a kunno kai muna ta da ɗalibai kamar haka a nan madaka so kunno kai muna faɗa musu kun ga waɗannan su ne jawa wasu yara ciki suka yi tsaurin kai suka tsaya wani ma a mace ko da yau oh, sai a ɗalibin mu ne ya ɗan fara karatu ba su yi ba da yawa sai zo muna masa karatu a ko ba su ba musalla <laughs> ba su yi musalla wani sai su ta za su sai su ɗan sawo wani abu don na fara ganin sai su ɗan sawo wata ƴar falmar wasu kai ina ga za ka iya tunawa ko eh, da hukunsu da abin nan sai zo muna musu karatu amma inda shiga gaba da sallah ba za su yi da sallah ba sai su koma suna abin na karke ma dai suka tafi duk da can to ɗayansu da ya dawo to ɗayan kuma ba mu sani ba kuma an kashe shi ko yaya tun a lokacin muke faɗa musu wannan hawarijinci ne hawarijawa ne ai sun iya qur'ani mu ta kama yakin Allah ya ce ai da ma inda iya qur'ani ne annabi ya yi su da wannan akwai su da ibada kullum azumin mukan nafila ne dama ai ba za a kada ba da su wajen ibada ba sun fi mu nabi ya ce mun kalli nasu za mu raina wanda ya san yan boko haram dinnan da suka taso mutane ne masu riko abubuwa da yawa haka ne ko to su ne hawa mu je na ne bara لا دري مدري ها ايه هو تزوي يا لكني تو مجھے وانه بلغه ان عبد الله بن عمر لله عبد الله بن عمر مكث على سوره البقره ثمانيه سنين يتعلمها dai ne ko ya zauna suratul baqara Allah akbar Abdullahi dan Umar malam dan kira mun security nan guda daya kira awal security sai da ya zauna shekara 80 yana koyon koyon suratul baqara eh ta oke shekara 8 eh samaniya sinina shekara nawa takwas an gane ko yana koyon suratul baqara shekara takwas gane ko idan qara'u ala nasi ala muqsin ba su da muje babin da ya zo ya magana dangane da su da alqur'ani يحيى ya karanta wacce nan sura sai su juda lokacin da ya sallama sallah Bala ina awal to kai tsaya daga nan kawai yaro ya ƙaru sunan daga daga daga sai ka iya kujera ka a koma fred na na wajen ya karanta idan sababin shaqqat fasaja da biya sai su juda falan man sarafa to da ya gama sai ba su labari sai ce ya gama za Allah ya su juda a wurin muje a guje malam wani mutum cikin mutanen misra ya ba da labarin cewa umar ɗan hatsab ya karanta suratul hajji sai ya sujuda guda biyu ya ce lalle wacce nan sura an bibita ta cewa akwai sujuda guda biya ce eh. ya ce na ga abdullahi dan umar yana yin sujuda a suratul hajji sujuda biyu وحدثني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج ان عمر بن الخطاب قرأ لي قرأ لي اذا قوى Sun wato yana cikin sallah ne zai karanta wannan jami da ya zo karke fasjudu lillahi wa abudu dan karshen tsoron ko to sai ya juda. da ya su juda kuma sai miƙe sai dan karanta wani abu an gane ko sai miƙe sai me sai ya karanta wani abu mu je Allah kira mu kira Abdullahi alaka eh lallai Umar dan Khattab kun sa abin da wancan hadisi yake wa? wato kullum in kana sallah in ka karanta karken sura sai kai sujuda to ana so in ka dago ka dan karanta wani abu na qur'ani sannan sai ka ƙara sujuda in gane ko in ka je yanzu ka ce fasujulillahi wa abudu sai ka je kai sujuda sujuda tilawa to in ka dago ka miƙe ana so ka karanta wani abu na alqur'ani sannan sai kai ruku in gane kuwa ba da ka dago kuma sai kai ruku ba shi yasa ka ji an ce sai karanta wani abu na Qur'ani duk da ya gama suratul Najm ku wato kuna ji Umar dan Khattab ya karanta suratul sajada yana kan mumbari ranar juma'a ya sako yi sujuda sai jama'a gaba ɗaya suka yi sujuda sai wata juma'a ma ya ƙara karanta suratul sajada dan kun ne ko mutane sai suka kimti fata hayya an nasu li sujud suka kimtsa dan za su ga wancan juma'an an yi sujuda da haka wannan ma za a yi kenan tunda suratul sajada din ya karanta kun gane ko Waƙala umar ya ce alari silikon kowa zauna inda yake me ya alari silikon kowa zauna inda yake inna kutu ba yaktuba alaina Allah biyar wajabta mana sai mun yi sujudan ba illa an nasha sai in mun so wancan juma'a mun so ne walam su sai bai yi ba wa mana'akum an yasjudu kuma ya hana su na'am ma ya ce. wato laisa al'amalu an yanzila al-imamu mu dai aikin da muke yi mu a Madina ba a cewa liman ya sako da kan mumbari in ya karanta ayan sujada dan ya sujada ma'ana kaga shi Umar dan Hatsabi yana nuna akwai zabi in kaga dama ka sako kai in baka dama za ka sako ba Imam Malik ya ce mu aikin da mu yake gudana a Madina malam to Allah ku sa fika da can kan wani yaro ya zo nan gurin kaji ko to Allah ka kowa ya zo nan kun gane ko na wajen laisa al'amalu ala an yanzila al-imam kar ya aikin da mu muke yi a Madina ba a cewa wani wani liman zai sauko da kan mambari shi a malikiya ba a wannan kawai a malikiya mutum ba zai sauko da kan mambari kawai dan juda ba kun gane duk da ka karanta daga Umar ya sauko in ka gara maka zakon ka ga kaka zakko ma maluku ya ce to haka yake a ruwaya amma a aiki a aikace mu ba a haka an gane ko ku je eh hmm. ah, Imam Maliku ya ce al'amari a wurinmu mu a Madina anna aza'ima sujudil Qur'an manya-manyan sujudan al-Qur'ani guda goma sha ɗaya ne a cikin mufassal ba ko ɗaya ku gane mufassal ko ƙananan surori ɗin da ya faɗa muku ma'anar mufassal ɗin me ya ma'anar mufassal ɗin da jejjerun surori da an gama wannan za a yi fasal a shiga nan da an gama wannan za a yi fasila a shiga nan da jejjerun surori daga suratul hujurat zuwa ƙasa an gane ko waɗanda yake da an gama wannan za a shiga wannan da an gama wannan za a shiga wannan ya ce ba ko ɗaya manya-manyan waɗanda su ne a za'ir su ne dole ake ana buƙatar lalle a su da ce to guda goma sha ɗaya ne kun gane ko hmm. ya bai kamaci wani mutum ya karanta wata aya wacce a cikinta akwai su juda ba bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصلاة saboda ma'aikin Allah ya hana a yi sallah bayan asuba sai rana ta bullo ya hana a yi sallah bayan la'asar sai rana ta fada wasu ya min na sala alhalin ko sujuda tana cikin sallah ma'ana ba a so ka karanta ayoyin sujuda ba bayan la'asar da bayan asuba saboda ai suna cikin za su kai su juda sai dai yake da kayi ne muje yawwa bai kamata wani mutum ya karanta ayar juda ba a waɗancan shi yi nika a waɗancan wancaninka wancaninkan lokuta guda biyu tainika in gane daidai da zalika kun gani a wancanin kan lokuta biyu wanne da wanne kenan kun gane ko to mu je an tambayi ma maliku dangane da mutumin da ya karanta ayar sujuda alhalin wata mata mai haila tana jin shi shin za ta iya ce su juda? maliku ya ce da namiji da mace duk ba za su jada ba in ba su da tsarki sai suna da tsarki an yi tambaya dangane da wata mata ta karanta aya sujuda wani namiji yana jinta to ita ce ta karanta aya sujuda shin wani namiji zai iya yin juda ta da ita maliku ya ce a ba ce su jira ta ce ta wadanka ya zama mamunta don kai yi zama mai ka zama mamunta ana bin mace sallaji? tana neman jituwa mace za ta karanta an su juda Kai yi zara ta ce ce mama duk ce a ba yadda ba inda kawai aka ce inda su juda ke wajaba ba ga mutanen da suka kasance tare da wani mutum fa ya'tammuna bihi sai su kwaikwaye shi in yayi su yi kun gane sai karanta su juda, to sai su zara ta da shi banda wanda ya ji wani mutum na karanta ayar sujuda kuma ba limamin shi ba ne shi ba a ce kai wannan gadon ba yanzu kawai in ka ji wani mutum a wani masallaci yana karanta liman yana mutane sallah ya karanta an tsira ko kai kuma za ka wuce kan hanya to ba ce ka fara kai sujuda ba saboda kai ba limamin ka bane a lokacin ba ba kana sallah ne a bayan shi ba mun gane ko ha kuma kilo ga wani masallaci ga wani masallaci kana sallah a wani sai ka ji wani a wani masallaci ya karanta su jada? nan ma ba a ce ka fada kai sujuda ba mun gane hausan mu je babu ma ja'a fi qira'ati babin da ya zo ya magana dangane da kulhuwan lagu ahadu yadda ake karantawa da ma kuma tabarakan ladibi ya jihil mulku ya ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad yana maimaita ta lokacin da ya waye gari sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa masa haka ya taƙaluha ya kai ka ɗauka mutumin yana karanta ta yana ganin kulhuwallahu kawai shi kullum mutumin nan kulhuwallahu kawai ya raina ta yana karanta ta yana ganin ƴan kaɗanci sai ma'aikin Allah ya ce masa na rantse da wanda rena ke hannunsa ai ita wannan da kake ganin ta ba ta da yawa ita din ai tana daidai da 1 over 3 na alkur'ani ne sulusun alkur'ani ne ɗaya bisa ukun alkur'ani ne sulusi ne kun gane hausa wato da yana ganin kamar kawai mutum zai zo kullum ya ta karanta kuluwar wallahu sai ya raina ta aka kai kara wajen ma'aikin Allah annabi ce kai da ya take da ɗaya bisa uku Qur'ani kuje je وحدثني عن مالك عن عبيد عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن سنيسي مولى آل بن أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ ya ce na tun karo ni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ta wajaba sai na ce to me ya wajaba ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce aljanna ita ce ta wajaba abu hurairah sai ya ce sai na so in koma baya in je in samu mutumin in mashi bishara fariktu an ya futu ni algada'u sai na ji tsoron kar sallar asuba ta ce min a cikin jami tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fifita samun sallar jami'in asuba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na koma na wajen mutumin bayan an yi asuba sai na cimma ya riga ya kun gane hausa da abu hurera da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun fito wani wuri cikin dare an gane ko da suka fito sai suka zo su kauce wani kofar gida suna wucewa sai suka ji wani mutum yana karanta kulwallahu a daidai wurin ya tsaya yana sallah yana karanta kulwallahu to sun yi gaba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wajaba ta wajaba abu hurera ce me ta wajaba annabi ya ce aljanna ta waje ga wancan mutum mai karanta kulu wallahu abu hurairah ya ce har sai na so in koma in je in faɗa miki kai ka dan kai dan aljanna saboda kana karanta kulu wallahu annabi ya kika ya ce to amma sai naga in na koma kafin in je har mu gama tattauna da shi karki annabi ya ƙara samun sallaci an ta da sallar asuba sai ka zo ba zan samu kabaran har liman ba ko ba zan samu sallar asuba ta da ma'aikin Allah sai na ce bari in jira sai na yi asuba sai in koma wurin in na ga mutumin sai in faɗa mishi to ko da na koma sai na ce mutumin ya riga ya in gane ko to amma dai kun ga mun fahimci falalar ta yi na وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد تعدل خمس القران كاجوكو وان تبارك الذي بيده الملك يجادل عن ظالمه ita kuma tabaraka za ta zo tana jayayya da mai karanta ta ma'ana tun mai karanta tabarakan ladibi ya digin mulku kun gane ko to gobe alkiyama za ta zo ta tsaya gaban Allah tana jayayyen mai cancanta a kai shi ba a ce ai yayi laifi kaza ta ce ai to ko da yi laifi kaza ai kuskure ne an gane tana ne tana jayayya ai to yana sabon iri kaza to ai ai ko da yake sabon iri kaza ai lam yattaqiz gairaka ilahan ai bai riki wani lam yasjud li ma'lukin gaira ai banda kai dai bai ma wani sujuda ba a faɗa ta faɗa a faɗa ta faɗa tana jayayya tana so sai ta karbi danka wata zura ta yau wannan aiki eh suratul mulk tabaraka an gane ko da aka murke su da kyau yasa wasu limamu ma ga duk sura duk raka'a da ta karanta kulhu wallahi akwai mai yin haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akai karai wajen annabi ya tambaye shi ce santa da nake ji annabi ya tambaye shi me yasa kai kuke da wannan dabi'a kowace raka'a sai ka goya mata kullu wallahu yace saboda ina santa ne me yasa kike santa yace saboda ai gaba ɗayan da sifan Allah ce bi annaha sifatur rahman sai yace to Allah ya ce in ce maka shi ma yana son ka sai ta hiyarka sai ta hiyarka sai ta hiyarka annabi ya sallame shi ta karan shi a kawo an so annabi ya ci mai zarafi ne mun gane ko to a ba da ya kawo hujja sai annabi ce to Allah ya ce yana zakka to haka wannan ya karbi gwiwa mu din limami shi ma in ya so ya rika goyawa surar da karanta a karke dai sai ka kara da mai mu je karatu to yanzu wannan babun zai magana game da zikirin Allah ya a wani cikin عن أبي سالم بن سمعان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يوم مئة مرة don mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wa daula sharika lahu lahul mulku lahu a rana ya faɗa so ɗari ranar da wa hajara ashirin shekaru to za a ba shi lada kwatankwacin mutumin da ya yanta bayi an ne ko bayi goma za a rubuta mace tawon ayyuka ma'ana lada ɗari za a yafe masa za a share masa zarbai ɗari kuma za ta zanto masa kariya daga shaidan ne hirzan za ta zama masa kariya daga shaidan wannan ranar da ya karanta la ilaha illallah kudin har zuwa yamma ba wanda zai zo da abin da ya fi nashi sai wanda ya aikin da ya wuce nashi mun gane ko mu je عبد الصالح بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة mutumin da ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi a rana ya faɗa sau ɗari uskat an ku khatayahu za a share masa zurbansa wa in kanat misla zabadil ba'a ko da ya kai me me ya zabar ko da a ce wannan zunubin ya kai zabadul ba'a ngai ne ko to haka zabadul ba'a ai yana da yawa Kumfante, ka kawai misali ne ko da ya kai yawan kumfante ku laifin da shi za a yafi me yasa ba aka kamanta da kumfa ya kamanta da kumfa saboda ai ta kumfa na ba yake to za a mayar da zunubin ya zama kumfa ya kwanta kawai domin yawan shi mun gaya ne ko mu je حدثني عن مالك عن عبد الزبير مولى سليمان بن عبد Yawwa an ata ibn yazid al-laythi an abi hurairah annahu qala man sabbaha dubra kulli salatin thalathan wa thalathin wa kabbara thalathan wa thalathin wa hamida thalathan wa thalathin wa khatama al-mi'ata bila ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu wa huwa ala kulli shay'in qadir kun san waɗannan ke mutum zai ce subhanallahi 33 alhamdulillah fa Allahu akbar fa na ɗari fa to in haka ya faru gubira zunubuhu walau kanan misla zabadil bayi za a gabata wa ni an malik an umar ibn sayyadi an sa'id ibn al-musayyib annahu sami'ahu yaqulu bil baqiyat as-salikati innaha qawlu al-abdi Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala wala quwwata illa billah to yana cewa wannan da kaji Allah yana cewa wal baqiyatu salikatu khairun inda rabbika to baqiyatu salikat su meye baqiyatu salihat da Allah ya musu kirari a Qur'ani kaje Allah ya ce su yin baqiyatu salihat su suka fi alkhairi inda Allah to me baqiyatu salihat shine ka ce Allahu akbar subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illallah da la haula wala quwwata illa billah wa haddathani an malikin عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاك عند مليككم وخير لكم من من إيطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى kaga duk wannan yana so yana maka malalin me ma'aikin Allah yana cewa in ba ku labarin mafi alkhairin ayyukanku kuma wa arfa'i hafi darajatikum wanda ya fi ɗaga darajar ku wa azkaha inda malikikum kuma aikin da ya fi tsarki wajen wanda ya mallake ku wa ya mallake mu wa khairin lakum min isa'i zahabi wal walwari kuma wallahi ya kuma ku a baku dinari da azurfa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum ya kuma ku ku haɗu da abokan gaba fa tadribu a anaqakum ku saru yansu wa ya zirgo a alaƙaƙon sabura ko yau kai ya ma fuladen jihadi ya fuladen yaƙi kanu bala suka ce faɗa mana annabi ya ce zikirin Allah ake Allah ashe zikiri ba ba yada ba ne قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله dan adam ba zai yi wani aiki ba wanda ya fi tsirtar da shi daga azaban Allah sama da zikirin Allah wa haddathani malikun an nu'aym ibn abdullah al-mujmir an ali ibn an ali ibn abi yahya az-zuraiki an abihi an rifa'at ibn rafi'in annahu qala kunna yawman nusalli Wara, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna sallah a bayan wa falamma ra'a rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asahu fi rak'ati lokacin da annabi ya ɗaukan shi daga rukuku wa qala sami ku, liman hamidahu qala rajulun wara'ahu sai wani mutum a bayan ma'aikin Allah ce rabbana wa lakal hamdu sai hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kaji abin da ya faɗa an gane ko falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma'aikin Allah ya kare sallah sai ce manil mutakallimu alifa waye magana dazu wane ne naje na cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran wane ne قال الرجل متمن سيتي أنا يا رسول الله وانا حقان هذا فقال رسول الله لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيكم يكتب يكتبهن أول أول أول أول أول أول لقد رأيت بضعة يتي ناقة mala'iku talatin da wani abu bizu fi bizi ne kun gane ko kenan daga uku kawai daga ɗaya zuwa uku bi bid'i ne? kenan mala'iku talatin da ɗaya talatin da biyu talatin da uku an gaya ne ko malakan in an ce malak shi ne wa mala'ika kenan an gaya ne ko malak jami'in same almala'ikatu malik fa sarki kenan an gaya ne ko yaftadiruna suna wawanta me yaftadiruna ha suna wa macen nan kalma ayyukum yaktubu kunna awwalu awwala waye zai fara rubuta ta suna wawa yasa an ka rago ka kaga kariri wani mutum ya samar da wani abu annabi ya sa shi ba bid'a ce kawo amma annabi ya sa hannu ya tsaina ya masa yayi akuba ta zama addini ko bata zama ba to in yau ka kawo naka ba mai tsainin akai an gane ba mai sa shi ne ba a hana ka giro ba amma a ƙarshe ba za ka karɓi sai an zane to ba mai yi kun gane da kyau ga yanzu fiskop sun fito yadda yan civil defense suka fito suka fara suka kasa civil defense shugaban ƙasa wancan lokaci sai ya approval shi kenan ya ta zama doka a ƙasa Kama yan fiskop yau wajen kwana hudu da suka wuce baya nike gani a wata jarida buhari ya yi rejected sai ya yi kinda kaga bai sa hannu ba sun fito da an su sun yi uniform sun yi kaza kuma jami'an tsaro ne an kai mashi ya sa hannu yan majalisa sun sa waye waye buhari ya ce ba zai sa hannu ba ko masu zama yan agaji kawai ko yan mawawa to kaga addini dole sai ma'aikin Allah shi ke sa hannu to ba kaga mutumin nan da kanshi ne ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban barakan bi shi ya fara kirkirwa amma da annabi ya ji kuma sai ya sa mace albarka ya zama mai kenan ya zama addini kun gane Hausa? babu ma ja'a abin du'a'i babun da zai magana dangane da addu'a حدثنا يحيى عن مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكل نبي دعوه يدعو بها kowane annabi an ba bakan na addu'a kwara ɗaya Allah ya ce je ka roki duk abin kake so in baka kun gane ko an aka tabi'a da'awati ma'aikin Allah ce sai ina so ni boyatawa addu'a ina so me boyatawa to me zan yi da ita in boye zan yi tankantawa ba zan roka a nan duniya ba sai a lahira zan batta ne shafa'atan li ummati fil akhirah yan al'umma ta sai shiga halin nan inni asu na lokacin da jama'a za su yi ta yawo suna neman mai ceton sa dinnan to aka zo da annabi ya ce ana laha ana laha wannan damar shi ta addu'a a nan duniya da bai yi ba ita zai ɗauko zai amfani da ita ta gajiyar ta a can وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو فيقول ما يكن الله yana addu'a ya karga cewa Allahumma falik al-isbaqi ya Allah mai wayar da gari wa ja'ilan layli sakanan ya mai sanya dare a matsayin natsuwa wa shamsi wal qamara ya Allah mai sanya rana da wata a matsayin kayan aikin kididdiga daga me muke lissafi a ce ranar kaza ga watan kaza za a daura muka aure ranar kaza ga watan kaza za ka zuwa kaza ko ba da da su yi ba shi ne husbanin ikzi an ni daina Allah duk bashin da ake bi na ka biya mani wa agnini min alfaqari ka wadata ni daga talauci talauci ba daɗi wa amsini ya sam'i ka ciyar da ni daɗi da jina ma'ana Allah ka ka sa mutu da jina wa basari da gani na ka je in ta morewa a kayan jin daɗi da ya wuce ji da gani yanzu duk karatun nan ba saboda ji da gani ne muka dawo da an gane ko wa quwwati fi sabilika da ƙarfi na duk in jin daɗi amma kan hanyar addinin ka an gane ko wa sani an malikin an abin الزناد an الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي kar a ku yanzu zai addu'a ce Allah gafarta man in kaso Allahumma rahamni in shi'ita Allah yi man rahama in kaso kai haka li azimil mas'alata a a ya girmama abin da zai roka wajen Allah kun gane ya nuna abin yana daraja nuna yana son abin kai ya ce in Allah ya so kaka ce ba ni in kaso ana ni in kaso a a ka girmama ma Allah abin ka nuna kana son abin Kau ka ce ba ni kaka ce in kaso fa innahu la mukriha lahu to dama tasirul hasil ne dan me yasa kace in kaso dama akwai mai mai tilas ne inda da mai tilas ne kace kai ba za ka yi tilas ba kace in kaso to ai da mun shi ba mai mashi kaji wato a addu'a ma akwai da aka kace in kaso kun gane ko duk yana cikin wannan da Allah ya ce fala ta akai inna Allah la yuhibbul mu'tadin kafi al-i'tida fi du'a an gane ko Allahumma تدع لنا alana fi لا تدع لنا في maqamina hadha kakkab anan gurin kakkaban mu anan mu tashi inda wani mai zanibi zai kabe be mashi kar mu tashi anan inda mai bashi zai kabe biya mashi wala mutadayyinan illa qadaita ko ba haka suke cewa ba kar mu tashi anan ka kalla ana cewa Allah kakka yadda mu tashi anan wannan shine da wa bidu'a in gane shi Allah ba a samu lokaci kakka ce laka da Allah fi makamina haza damban wala kaza wala kaza illa kaza kawai ka ce Allah ka yafe mana a ba ka sa lokacin ya biya ka ce Allah biya man bashi kakka ce biya man lokaci kaza وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن an عبيد مولى ابن مولى ابن ازهر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم in ɗayan ku ya addu'a ana karba in dai bai gaggawa ba me ya gaggawa ba ya kulu kada da autu falam yustajab li na ta yi Allah bai karba ba har yanzu to ba za a karba ba kuwa ka kai gaggawa wa ta zani an malikin an ibn shihab an abi abdullahi Gila akkar wa an abi salama an abi kurera anna rasul sama qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i duniya. duk dare Allah na sakkowa sama ta kusa hina yabqa sulusul layl al-akhir sanda 1 over 3 na dare na karshen yaro, kun gane ko kun kasa dare kashi to ba kashin biyu farko ba na karshen fa ya kulu man ya da'uni fa jiba lahu sai ya ce wa zai roƙe ni amsa masa man ni fa utiyahu wa zai tambaye ni in bashi man ni, fa aghfira lahu wa zai nemi gafara na in gafarta masa in ko kana can kana ta jaran bacci Allah na na yi ko yana ina mai bukata ya zo a bashi kana can وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ina bacci a gefen ma'aikin Allah fa faqattuhu min al-layl dare sai na lalaba shi na shi na rasa muna kwance a katifa daya sai na lalaba ma'aikin Allah ne ma na rasa falamastuhu bi sai na dinga neman shi da hannuna wa wada'tu yadi ala qadamayhi sai na sanya hannuna kwara ɗaya a digadigan shi guda nawa digadigan kafan shi guda biyu wa huwa sajidun yayi mai wannan yana nuna in za a sujuda ba ana bugu da kafa ne kamar za a haihu ba an gane ko kaka waka ka sira ka ije kafa nan kafa nan kaka kamar mai nakuda haɗewa za ka yi mai wuri ɗaya kamar ne su saboda Aisha ta ce ta nemi ma'aikin Allah a gado bata ji shi ba da ta lalaba cikin daki cikin duhu sai ta ji hannunta kwara ɗaya ya cakko mai daga daga shi guda nawa guda biyu kuma wa kuwa ya nuna in ya da yake yi kenan kun gane ko da kulu sai ta ce sai ji annabi na cewa biri bi ka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa minka sana'an anta kama asnayta ala nafsika ya Allah ina neman tsarin yardanka daga fushinka ka sa yardanka ya ba fushinka kariya daga zuwa wajena da zarar fushinka ya taso gilma mashi yardanka kai mashi kare kai ma fushinka kare da yardanka ka fushin naka ya zuwa zuwa ya Allah ina neman tsarin yardanka a ganin ana neman tsari ne da sifa cikin sufofin Allah ba da zatin Allah ba a uzu biri baka yardanka nake neman ya tsare ni min ka daga me wa bi mu'afatika ina neman afuwarka daga kafan ka ya tsare ni min uqubatika daga me wa bika kai zatinka zatinka ina neman ya tsare ni minka an gane ko minka daga intikaminka, wallahu shadidun duntiqam to intikam shine me al intikam ramuwar kayya ita ake kira intikam me intikam ramuwar kayya kai wani abu na mare daɗi sai a rama to wa bika Allah ina so zatinka kai karan kanka ka bani kariya daga Shi shine wa bika minka kai karan kanka kare ni daga ramo kai da za ka yi a kaina sa Allah kun gane wannan da kyau lawo shi sana'an alaika ya Allah ba zan iya kitittike, ba zan iya kai karekken yabanka ba an ta kama a sanaita ala nafsika ba zan iya kiri daga yaban ka kai wa kanka maka ba zan iya ba sai dai zan iya na kawai wa ta sani an malikin an ziyadi bin abi zayat an tsala da bin gairin lahi bin da kare an na rubuta ala afdalu du'a du'a yawmi afata mafifi ce addu'a ita ce addu'a me wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ba addu'a ta kai kai a ranar arfa yasa duk ranar arfa ku ce mutane wa'azi ku ce su ta roƙon Allah bukatun su duk wata addu'a wacce Allah yake karba nan take kamar yankan wuka ba ta kai wacce aka yi a mafi girman abin da ni da sauran annabawa muka faɗa a duniya shine me la ilaha ba wata kalma da wani annabi ya faɗa wacce ta wuce wannan wa haddathani an malik an nabi zubair bin wakiyan tawassul anna rasul sallama kana yu'allimuhum hadha ad-du'a ma'aikin Allah yana karantar da su me kama yi yu'allimuhum suratan min al-qur'ani irin yadda yake karantar da su sura cikin surorin qur'ani ga addu'an nan irin yadda annabi yake karantar da su in za a karantar da ayan alqur'ani ya ake karantar da ita a fada amsa ko wallahi aka annabi yake musu allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa a'udhu bika min adhabi al wa a'udhu bika min fitnati al-masih dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-hayal mun ga dai ko annabi na wannan wa haddathani an malik an abi zubair al-makki an tawus yamani ga tawus tawus fa almajiran abdullah dan abbas ne har sai da aka yi wasu ma mutumin Yemen ne amma sai da aka yi wasu sun dauka ma dan Makka ne wallahi saboda shi duk sai da ya shekara arba'in bai taɓa fashin aikin hajji ba kawai saboda ya zo ya saurari tafsirin Abdullahi da Abbas shi Abdullahi Abbas duk shekaran duniya a ayyamul hajji duk shekara da an ce kwanakin aikin hajji ya zo Abdullahi Dan Abbas zai zo haramin Makka ya zauna duk shekara zai dinga karantar da tafsiri har sai an gama aikin hajji an ware an koma gida to shi kuma tsawus mutumin yamen da zaran kwanakin aikin hajji suka gabato sai ije komi da ke gaban shi sai sai zagara ba zai zai ko ina ba sai ya zo makka sai zo zo na kawai gaba ga da ba sai da ya shekara arba'in yana zuwa yana koyar tafsiri gaba ga da amma amma ɗauka mutumin makka ne saboda lazantan wa sai da kai ga duk wani uzurruka na yankin yanin inda ya shafa za da abba to tsawon ake rage dukan yi karatu ne daga sama ga shi kun ga ne ko an abdullahi ibn abba ya zuru ruwa ko tsawon almajirin wa abdullahi da kai shi fa ke kira okazo okazo ibn abbas okazo ibn abbas shi yake ce mashi okazo sun gane okazo kwakiri kwakirin abdullahi dan abbas inda ka ga dan abbas to ka ga tsawo kai ka dauka mutumin makka ne kuma wallahi ba mutumin makka ba karatu ne kawai yake zaune da shi har aka dauka ba kai iyali shi ma ba sai zaman makka ba iyali tana can tsallake su ke zo karatu a gida tsawo kun gane ko ya ce malami na zuwa na ba ce ma annan suna ba kana idza kama ila salati min jawfil ba yaqul bayan Allah in ya tahi tsakar dare yana sallar da dai kace اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أنت كي أنت قيام السماوات والأرض أكوي قيوم السماوات والأرض أكوي قيام أنا كرتاك ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك عنبت وبك هاثمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت dukkan gano waɗannan lafazin addu'a ne ma'aikin Allah ka yi ka ce Allahumma laka alhamdu duk godiya gare ka suke anta nuru samawati wal ardi kai ne hakkan tambayi da kasai wa laka alhamdu duk godiya gare ka suke anta kai anta qayyamus sam wato qayyamus samawati wal ard kai ne ka tsayi da samai da kasai kun ne ko kuna fahimta walaka alhamdu anta rabbus samawati wal ard kai ne ubangiji samai da kasai wa bi inna da abin da ke cikin su anta alhaq Allah kai ne gaskiya cikin suna Allah ne alhaq wa qawluka alhaq zancanka ba haka wa wa'aduka alhaq alqawarinka ba haka ولقاؤك حق تبا za a haɗu kai wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun tashin kiyama kenan Allahumma laka aslamtu gare ka ne mai kauya wa bika gare ka ne imani wa alayka tawakkaltu da kai na dogara wa ilayka anabtu na karkata wajen ka na karkata wa bika khasamtu nake kai kuka nake kai musuma duk wanda ya cuce ni wajen wa nake musuma wajen Allah wa ilayka hakamtu gare ka nake kai hukunci ban kai hukunci na kowa sai ga kai Allah gafarta man abinda na gabatar da abinda na jinkirtar da abinda na bayyana da abinda na yi a asirci kai ne Allah na ba wani Allah sai kai wa ta sani an malikin an abdullahi mai abdullahi bin jabirin bin atik na hukala ana abdullahi bin umar fi bani muawiya abdullahi dan umar wata rana ya zo mana wata rana ya zo cikin cincirin dambanu mu'awiya yana tare da suwa zuriyan mu'awiya kenan ko wa hiya qaryatun min qural ansar su banu mu'awiya din nan wani gari ne ba wani kauye ne cikin kauyukan mutanen madina fa har hal tadruna aina salla rasul sallama sai ya tambayi mutanen wannan kauyen yace kun san da annabi ya zo wannan anguwan a ina ne ya sallah min masjidikum haza a masallacin anguwan nan naku ina ku ga kun san inda annabi ya salla da ya zo nan fa qultu lahu na'am kun ga ne ko sai mai ruwayan hadisi ya ce sai na ce wa Abdullahi Umar ina sani wa shartu lahu ila najiyatin minhu sai na nuna mishi wani bangare na masallacin nace nan annabi ya salla fa qala hal tadri masallatu allati da'a bihi nabihi to ka san addu'o'i ku da annabi a cikin wannan masallacin fa qultu na'am ce na sani mana qala fa ahbirni bihinna yace to faɗa masu in ji fa sai sai ce da abi Allah yuzhira alaikum ko alaikin aduwan min ghairihim annabi ya mana addu'a ta ɗaya, ya ce kar Allah ya shugabantar da abokin gaban mutanen garin nan akan su da abi Allah yuzhira alaihim aduwun aduwan min ghairihim ka a samu wani abokin gaba ba cikin su ba kuma ya zama shine a saman su wala yuhlikahum ne, kuma kai halaka mutanen wannan gari da me da yunwa to waɗannan adoyi guda biyu fa ya kuma sai aka ba mutanen banu muawiya na ɗaya dai ba za a taɓa sa shi abokin gaban ya zama mai na biyu kuma ba ba za a kama su da yunwa wata abi Allah ya ja'ala ba sahun bainakum kuma sannan Allah ya ma'aikin Allah ya yi addu'a da ya zo anguwan nan ya ce duk ‘yan anguwan nan ka Allah ya sa fitintunu su zama tsakaninsu shi ne wadda a ya yi addu'a da Allah ya ja'ala alakar Allah ya sanya ba a sahum ya sanya rigingiminsu bai na tsakaninsu ba a sahum yaƙe-yaƙe ba a sahum bai na gum shadid yaƙe-yaƙen da ke tsakaninsu da rigingimin yana da yawa to ka Allah ya sanya su tsakaninsu omu ni aha amma nan Allah ya hana Allah tun annabi na nan da dai Allah ya ce kai wani yadda ba sai sun sai sun kofsa isu qala sadaqta Abdullahi dan Umar ya ce ma wannan mutum yace kai gaskiya Kala ibn Umar Abdullahi dan Umar ya ce falan yazal al haraj gashi ko har yanzu kashe kashe bai gushe bi ila yawmil qiyamati an gane ko suna targin gimu tsakanin su shine al harju me al harju kashe kashe al shine al haraj kun ne ko an وحدثني عن aslam an da بن ne ya kulu ba min da in يده Ba wani mai addu'a da zai addu'a illa kana baina ihda salati duk wanda ya addu'a ɗayan uku ci, in ma an yustajaba lahu ko dai a amsa masa kun ji da wa in ma an yi ta la ko kuma a ta a ije masa ko dai a biya maka bukatan abinda ka roki Allah ko kuma a me a ije maka wa in ma an yi yukaffara anhu ko a ne hmm? ko a kan ba zanen kun gane hausa duk wanda ya addu'a ko dai a baka abin da ka roƙa ko a ije maka sai gaba za a baka saboda in an baka yanzu za ka cika cinye sai a jira a ce to sai nan ba za a baka ko kuma ba a baka ba nan ba a baka ba nan ba amma dai za a yafe maka ne to ne ne yarwa babu lamari sai du'a yanda ake addu'a حدثني يا عن مالك عن عبد الله بن نيران قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأسبوعين da Umar ya ga ina addu'a ina nuni da yatsu biyu asbu'in min kulli yadi kun gane ko ina addu'a ya ga na daga yatsu aka guda biyu kowace hannu na daga yatsa daya an gane ko fana hani sai ana ne ashe ba daga yatsu haka in za a yi addu'a kamar bai hude وحدثني عن مالك قال يا ابن سعيد انا سعيد بن النسيب كان يقول ان الرجل لا يرفع بدعائه ولد بدعاء ولده من بعده الله يكن أجا درجه باوا sanadiyan addu'an da ɗan shi yake yi bayan shi baban ya mutu wa qala bi yadayki nahwa samai farafa'ahuma ma'aikin Allah da zai kwatanta dai da ya daga ni yace kun ga kuwa Allah yana daga darajar bawa jiyan addu'an da ɗansa zai masa annabi ya ɗaga hannun shi haka ya nuna musu irin yadda Allah ya kanci ciɓowa ya ɗaga daraja ya sama a ƙabarinsa saboda ɗan shi mai rai ya yi mashi addu'a gane ko wa da sani an malikin an ke shabi bin urwa an abiji an da hukala inda ma unzilat hadhihi al-aya wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha na baina dhalika sabila Allah ce karka bayyanar da addu'arka wala tajhar bi salatika salatu anan addu'a karka bayyanar da addu'arka wala تخافل بها kuma kakka boye wabtaji baina zalika sabila kai dai kaje kada ranka da du'a kai dai wato kai baka bayyanar ba kai kuma baka boye ba kana nan tsaka tsaki wacan nan aya tana magana ne kan addu'a ba kan sallah ba in ji magabata qala ya haya wasu ila malikun an an du'a an tambayi haya bin yahya allai yace an tambayi imam maliku dangane da addu'a fi salatul maktuba shin yanzu ya halatta in yi addu'a a sallah ta farilla faƙala la ba a tafi to a isiya a sallar bari labarai bi bane ina roƙi bukatuna ko a cikin sujuda ko a cikin ruku ko a cikin wani gaba ko ma ba na kammala sallar daga hannu in yi a to a to akwai dalilai da yawa kai wa da sani an malikin an da kuma laka hu an da rasulun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya dahu fa ya kula allah kuma in yi a tsaluka fi ilal khairati wa tarkin munkarati wa hubbul masakini allahu akbar ma'aikin Allah yana addu'a yana cewa Allah ina roƙonka ka azarta ni da aikata ayyukan alkhairai ka azarta ni kyama da barin miyagun ayyuka kuma ka sa ri kasan miskinai wa idza aratta kun gane ko a wata wa idza adarta ko aratta amma dai-dai daidai din shine aratta fin nasu fitnatan in ka nufaci kaso wata in ka so su jama'a da wata fitina faqfitni ilayka Allah ka karbe ni in koma gare ka ghayra maftun ba ta da ni na fitinu ba me fitina anan barin addini Allah yanda nake yin addinin nan in ka so ka fitino jama'a ka raba su da addinin su to ni kafin fitinar ta zo ka dauke ni ka kashe ni in koma wajen ka akan ina addini dan ka in tsawon rayuwa in zo fitinar ta ci ni ma a rabu da addini an gane ko وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من داء يدعو إلى هدى ba wani wanda zai roki Allah wa ɗaukakin sarki shirya illa kana lahu misl ajrihi ko kuma ba daɗin ba wani mai da'awa ya u ila gudan wanda yake kiran mutane zuwa game illa kana lahu misl ajri man ittaba'ahu face sai mai wannan da'awa din ya samu lada irin ladan wanda ya bi shi duk wanda ka kira zuwa ga aikin alheri duk abin da yayi na alheri to kana da kamashi la yanqusu dalika min ujurihim shay'a su ma waɗanda suka bika wanda ake ɗiban ladan su ana baka ba za a rage musu komi ba wa ma min da'in yad'u ila dalala ba wani mai da'awan da zai kira mutane ya kiran yi mutane zuwa gabata. bata illa kana alayhi mislu aw darikum ba ce sai ya samu zunubi irin zunubin da suka samu wajen aikata batan da suka yi la yanqutu zalika min awzarikum shay'a gane ko wa hadathani an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn umar qala اللهم اجعلني من أئمة na الله كتن يعني cikin manyan malamai masu jin tsoron Allah shi ba laifi bane mutum ya baki Allah ya ce Allah ka bayar da ni malamin babba mai jin tsoron Allah wa da sani an malikin annahu balagahu anna abad daddai kana yaqumu min jawfil layl abur ya kasance yana miƙewa tsakar dare fa ya kula yana cewa na mutul uyun idan ya jama'a sun bacci wa gharatul nujum su kenan su taurari su ma shine gara gara sun tafi su ma sun buya wa antal hajjul qayyum kai kadai ka rage kai baka yi bacci ba raye qayyum tsaye babun na yani salati ba'da subhi wa ba'da al-asr babun da zai magana dangane da cewa an fana ayi sallah bayan asuba da bayan la'asar حدثني يا انا kala. درس ربا قال ان wa ma'aha ومعها قرن Rana ta kan bullo ne daidai lokacin akwai kawan shedan fa idza rtafa'at baraka. mun gane ko in ranar ta daga sai dan ya kyale ta sun idza iza stawat qaranaha in ta dawo ta daidaita sai ƙara zuwa ya kara kawansa fa idza zalat in ta tawali ta gushe qaranaha sai faraka sai rabu da ita fa iza tanallil gurubi in ta zo kusa da da za ta fada qaranaha sai zo kara mata kuru fa idza garabat in ta fada faraka sai rabu da ita wani harasun sulama an salati fi tilka sa'a manzo Allah ya hana sallah wannan lokacin ba wannan hadisi wato abin da ake ne gane ko rana in za ta fito tana fitowa ne tsakankanin kamannin shida a hanwa shida abin da yake faruwa sai talitali akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata ya za ga alkur'ani shi ne gudu wannan la tasjudu lillahi lil wa wala kamar wasu wasjudu lillahi lalli khalaqa kunna in kuntum ta ta'budun tintini da ba akwai masu bautan rana akwai masu bautan wata tuntuni don ma kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a matsayin annabi an samu waɗanda suna bautawa me suna bautawa wata shi za ta annabi ibrahim za ga da yazo zai zaulai mutanen shi ai shi ma ga da yazo sai nuna musu me da wata saboda ya san cikin su akwai masu bautan rana akwai masu bautan me wata gane ko to shedan tunda ya san ana bautan rana saboda tsabagen shaidani shi zan aka ce ma wani shaidan an cuce shi ya san akwai masu marana su juda to su masu marana su juda suna mata ne a waɗannan lokutan dan da ranar ta fito za su yi mata juda kun gane ku da ta ɗaga ma za su yi mata juda dan kun gane dan da ta take za su yi mata juda kafin ta tattaje ta zawani in ta take da zafin rana ɗin a sun da za ta fada ma za ta yi mata da wurare na hudu in gane ko to shedan sai yana da wani hikima da zaran ya ga rana ta kusa ta fito sai zo sai sa sai kara kawon shi a cikin inda take fitowa sai zo sai kara kawai sai ta fito a kan kanu ya kawo yana da kawo biyu sai kara haka ita kuma sai ta fito a tsakiya ɗayan kawon na damu da ya kawon na hagu sai ta fito a ina duk lokacin da mai bautar rana ya zo yi bautar rana da ya tuka ma rana da shi ke nai indirectly kuma ya duka mai ya duka ma kawai nan, wai in an zo za a yi ma rana su juda shi ma a hana da kawai shi kun gane to da zaran ya ta ta fito ta zan fitowa lokacin masu bautar da sun ta tashi ba su juda shi ma sai ya kai ya kawai shi sai ya kare ke to da zaran ta ɗaga. ta kai ta take din nan kafin ta zawali a zare shi kadab ta zawali to lokacin wasu masu bautar rana suna ƙara faɗi ce wata ne sai ƙara zuwa sai ƙara kawai shi ta zama tsakiyar kawa da sun zo suna ashirin su a kamar to sai su haɗa da me eh sai su haɗa da an gane sai su haɗa da kawai shi to Allah kun bayyana to haka in ta zo za ta faɗa tana mutu juda. nan ba zai kara kawai shi to sai ma'aikin Allah ce to ku musulmi ka ku sallah lokacin saboda shi dan yana jin daɗi shi zai ga ai duk duka san sun dukka man duk ne suke ma ya ji daɗi to ba a son ku fasa mashi kai ga Allah kun gane hadisin je hmm? ha eh rannan muka wani muka wani kawo ta kaida al-ibadatu zatu sababin la yatanawal hal fil gane ko ai tana da wani dalili ba laifi bane ita kun gane ko عن مالك عن عن بن عروة أبيه أنه قال كان رسول ما يقول إذا بدا حاجب الشمس in wani yanki in ka an ce hajib yanki in wani yanki na rana ya fito fa akhiru salata hatta tabruza to ku jinkirta sallah sai ta gama fitowa duka wa idza gaba hajibu shams wani bangare na rana ya buya fa akhiru salata to ku jinkirta sallah hatta ta giba sai ranan gaba ɗaya ta ta gama nutsewa ba gane karatun ba in rana ta fara fitowa wani bangaren ta ya fito wani bangaren bai ba to a daidai lokacin ka kuyi sallah hatta ta buruza ma ma'ana hatta ta buruza sai ta gama bayyana kaf din ta ta fito kun gane karatun haka kuma wa idza gaba hajibu shams ma ma'ana gaba hajibu shams in wani yanki na rana ya fara buya za ta fada wani bangaren da ya fada wani bangaren bai fada ba nan ba annabi ce ku sallah hatta ta giba me hatta ta giba sai dukkan ta ta buya gaba da dan sanda wani bangare ya buya wani bangare ya buya ba ana masa juda shedan yana jin daɗi Sanda wani bangare ya fito wani bangare ya fito ba ana wata tsira sai dan ya kara nashi ana yana yada da shi sani al-mali حدثني عن مالك عن القلاء بن da الرحمن قال تحدنا على wani. بن مالك من ana وجا انا bayan sallar azhar fa qama yusalli al asra kuna ji mu bayan sallar la'asar ne muka shiga ɗakin abdullah anas dan bayan azhar kamar ikon Allah sai ga ya miƙe kuma yana la'asar falamma faraga min salati da ya kare sallarsa zakaran na ta'jilan sala kun gane ko shikenan sai muka ambata masa gaggauta yin sallah gaggauta yin sallah mun ga ka gaggauta yin sallah au zakara ko kuma shi ne shine ma ya faɗa mana mu muka tada tadin ko kuma shi ya tada tadin cewa a yayin ayat sallar la'asar da gaggawa ya ga gani sallar la'asar qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji ma'aikin Allah na cewa tilka salatul munafiqina jinkiri a sallah wannan sallar munafiki ce tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina a ahadukum ma'aikin Allah ce yanzu sai da yanku ya zauna hatta idza farrat shamsu har sai rana ta yi istirani ma'ana sai rana ta yi jawu za ta fada wa kana baina qarnai shaytan sai rana ta zanto tsakankanin kawon shaytan tukuna kun gane au alakar ne ce shaytani ko kuma ya ce ne sai rana ta zanto tsakanin kawon shaydan guda daya kama sannan sai ga mutum ya miƙe fana ƙara arba'an shikenan sai kwakwafan kuciya <laughs> zo hudu da ƙara arba'an shikenan zai na ƙaru na ƙaru raka a hudu kusan na ƙaru eh cin abincin tsuntsaye kusan cin abincin tsuntsaye eh ai to cin abincin zuwa shi ake ci mai na ƙaru ya ka zaki ki cin abincin ta to kanka taba cewa ra'ayin ta dadata ta akulu gaba da ko wanda duk ya zan larabci zai ci kargawawa sai dai ka ce me tankiru na karaya tankiru ra'aitu da dadata tankiru kun gane ko taleshi tankiru babin baraba babin me baraba ya tsiri kun gane ko ra'aitu da jajata tankiru ai cin abincin kaza da na tsuntsuwa shi ake cin me ya suke yi an na karu to haka wani yake sallar wani na karu yake yi Allah kaga na karu ke gane ko yanda yake yi da sauri dabba haka shi ma wanda yana yi Sun gane ko mu je la yazkurullah fiha illa kalila ga ga mutum ba zai ambaci Allah ba zai kada wa sana an malikin an nafi an Abdullahi ibn umar anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i shams kaddayan ku yayi kirdado me la ga harra kar ɗayan ku yayi kirdado ya daina yin sallah lokacin bullowar rana wala inda gurubiha kar ɗayan ku yayi kirdado ya daina yin sallah lokacin fadawar rana وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ولكن الله يهنا أي صلى بعد العصر حتى تغرب الشمس سيرنا تفادا وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يا هنا أي صلى باين kun gane ko asuba sai rana ta bullo na dan ba ni ruwan ne na kirjado gesin shine kirjado bai ne gesin ka kirba abu ya eh? yawa ka kirjaji abu ka hararo shi ka kirba abu ka auna abu kin gane a ce ya yi gesin ka kirdaji abu wato akan waye gari fa sai a zo a cin mai yare ko bai san yare kaga ka an san gecin ba a san kirdado ba kun gane kirdado shine ka auna abu ce eh to bar in yi sallah tidi za ka kirdaji kun gane ko mun gaba ko a wajen

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الهلال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا بثلاث بثلاثكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يضرب قرناه مع طلوع الشمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحروا karku kesin karku kirdado ku kirdaji karku kirfa sallan kun gane ko bi salatikum lu ashams ma'ana ka ku kirdaji yin sallah ku ce ku ka auna ku ce bari sai lokaci kaza sai ku je ku yi sallah lokacin da rana ke bullowa ku sanar take fadawa fa inna shaytana yatlu qarna ku dan shaydan yakan fito da kawai shi ba tsulu shams ta da bullowa rana rana bullowa shi ma yana bullo da kawai shi wa ya ma a gurubiya kun gane ko sannan shedan yakan yakan fadar da kawon shi ma'ana kan janye kawonsa lokacin da rana ta fada wa kana yadribun nasu ala tilka sala kun gane ko kuma ya kasance yana dukan jama'a in suna yin sallah ba Allah lokaci sai da duka sai ya sa bulala kawai ya maganin abu na ruwan umar gane ko kawai ko wanda hasab har ka dukan munkadir saboda yana yin sallah bayan la'asar to za mu shiga wani sabon babi kitabu jana'i littafin da ke magana dangane da jana'iza to babin da zai magana dangane da wankan gawa na Thank you. bayakin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an masa wanka fi kamisin a cikin doguwar riga gane ko ba na shi da rikan shi aka yi mashi wanka waje عن دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah ya shiga ya shigo wajen mu lokacin da ya shekara su sai ya ce ka wanke ta so uku wanke ta so uku ko so biyar ko sama da haka in kuna ga cancantan ku haka ku sa ruwa ku sa makarya. wankin karke ku sa kafur ko wani abu na kafur turare kenan in kun kammala wankan gawan to ku sanar da ni sai ya ce da ba gama muka sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah ya ba mu kwarjallen shi wato kun san kwarjalle shawul abinda ake daura bakin cibiya zuwa gwiwa shine hikwa wanda bai wuce cibiya zuwa me gwiwa ba shine hikwa hikwa shine abinda yake daga cibiya zuwa me kun gane to asalin ma kalmar hikiwa ai gugu ne hikiwa gugun mutum shi yake cin shi ne hikwatu to amma an faɗa ma abin da ake saurawa a wurin shi ma ka ce hikiwa babin aro babin ne babin aro kun gane ko an ari kalmar ce muje ya ce annabi sallama ya ce shi wannan wannan hikiwa ɗan farjalle ɗan kowa gane kwarjan lebo mai kamar ɗan cikin da ya ka za a ɗaura daga cibiya zuwa gwiwa to shi wannan kwarjan leɗen a sa ya taɓa fatan jikinta kun ne ko da mhm. yana nufin abinda take nufi da hikwa ɗin nashi shine izar wanda yake za a hikwa ɗin to shi yasa abin gadon an nuna mana yadda ake wankan gawa da ma wani abin nan na sa na daidai ruwan wankan gawa da za a samu fiye wata wato ruwan zalla sai kuma a samu ruwan sabulu shi ne na magarya sai kuma a samu ruwa na turare da aka bokiti nawa kenan za ka samu wannan bokiti za ka zuba ruwa ne zalla wannan bokiti za ka zuba ruwa ne mai kumfa wannan bokiti za ka zuba ruwa ne da turare a ciki da Allah kun gane in za ka yi wankan gawa ruwa kala nawa za ka samu ɗaya ɗaya ɗaya da turare an bayyanta da kyau to za ka fara wanke shi da ruwan sabulu da sai ka fi da ruwan magarya a ruwan sabulu a ne na magarya sai ka bi shi da ruwa zalla ka ɗaure shi an gane ko daga nan sai kuma ka zo ka bi shi wanka wankewa na ƙarshe da ruwan tarari shi ke in aka ce gaggawa to na umu ɗin mai kumfa shi za ka fara wanda zai fitar da shi sai ka zo ka sa ka ɗaure shi da ruwa zalla wanda ba turare ba ko wancewa na ƙarke sai ka yi da ruwa na mai na turare ka je ce ruwa ne guda uku bi ma'in wasu irin da mai da kafur ko wani abu na kafur ma'ana kuma wani irin nau'in turare ne a ai kowanne da shi sai kayi wankan da kansu ka gane in ka zo za ka yi mishi wanka irin na janaba in ka zo in ka zo kawai ka babban abin da ake nima a wankan za a fitar da dukki In gane da kyau ba lalai sai ka zo bangaren dama daban hagu daban in ka ji an ce a mishi anula ko kuma ke mishi gaban anula babban abin da ake so kawai shine mai ba wani ya tsaye da za a ce dole ya kawo wannan kafi kun gane ba ba ba musabi bane ba a ce kai bangaren dama daban bangaren hagu daban wannan duka rayu ne shi dai abin da ake so in yana da ta kai mai ka tsabtace shi kawai da haka in ka so ka fara ta kai in ka zo ka baro ta kafa an gane kai dai a karke dai ya zama kai mai ka tsabtace shi tsab to hanyar tsaftacewan ne ake ganin aka sa da sabulu zai fitar da datti shine sidir su a lokacin su magarya na da kumfa kun sani to lokacin su ba sabulu yanzu kuwa kuma akwai canjin wannan sidir da kun gane ko ga kilin ga sauransu detergent an gane ko su za ka yi amfani da su sosai abin ga a eh? sai zallar ruwa sai kuma ruwan turare shine na kafin ku. kun fahimta ba wani kaifiya da za a ce lalle lalle shi ne ake so kai na wani wankan gawa waje asma'u bintu umaisin Allah kamar da kokurma yake asma'u bintu mai kun san ja'far tsayyar shi ya aure ta auren saurayi da budurwa ja'far luwa ya ta kuma haifa masa yaya jafar da aka kashe a mota an gane ko asma bin tumai bayan an kashe shi a mota ma'aikin Allah ya shigo gida aka lashe shi da sauransu da yaya da abin nan Allah kun ma halif jafar fi ahli an gane ko bayan duk an gama waɗannan ba ita ce ta saba kulliya tana jiran mijinta ya dawo ba asma bin tumai an gane ko shikenan tun kaga annabi sama ya shigo yana ci a bakan waɗannan yara yana cewa Allahumma ta Ja'faran fi bi in gane ko sai ta fara hawaye ta san daga annabi na hawaye ta san cewa ta ya rasu to a karke sai abubakar ya aure ta radiyallahu anhu abubakar har sai da ya rasu a hannunta sai masa wankan gawa ta sa masa likabani da sauransu ta gama kuma ali bin abi ya aure ta Ali bin Abi Talib an gane kuma kowace kowa yana ta yi shi tana da ya'ya da Ja'far tana da ƴaƴa da Abubakar Siddiq tana da ƴaƴa da Ali bin Abi Talib mun fahimta da kyau Asma'u bint Umayr kassalat Abubakar ne Siddiq ma mijinta wanka Abubakar Siddiq Shina tufiya lokacin da ya yi lokacin da ya rasu sun makarajat

kuma kun san yau gashi ana tsananin sanyi bakar ya rasu ne lokacin ana sanyi ce kuma gashi da azumi a bakina fa hal alayya min guslun in yanzu tun da nayi magawa wanka dole sai nayi wanka ta tambayi malamai fa qalu la suka ce ba sakin wanka ba ba sakin wanka ba azu umai mun gane ko nan kaga da yana so nuna mana hukuncin kai wankan gaza dole ne kai wanka ko ba zai kai ba ba zai kai ba وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها يغسلنها in mace ta rasu sai ya zama babu matan da za su yi mata wankan gawa wala min zawil mahrami kuma babu muharramai ko ba mata tsalla da za su yi mata wanka ko duk matan jahilai ne ba za su iya ba suna jin kuma ba maza muharramanta kamar ‘ya'yanta da sauransu da muharramanta ne ba su aure ta ba kun gaya ne ko shi ne wala min zawil maharami ahadun ba wani cikin muharramanta a kusa yali zalika min ha wanda zai ɗauki gabaran ne yali wanda zai jimbinci mata wanka. wala zaujun kuma ba mijinta yali zalika min ha wanda zai jimbinci mata wannan wanka. ya za a yi yun mu sai a mata mama. sai a mata taimama wan musi abi waje ya shafi fuskarta haka nan kawai zai sa kyalle idan sa socks sai shafi fuskarta haka saboda lallura wa kaffai amina sa'id sai shafi fuskarta da hannunta sai a je a cike ta kabari tunda ba mata zalla ba kuma muharramanta a wurin ba kuma miji ala walikum wa idza halaka ar-rajul to in namiji ne ya mutu ba walaysa ba abu adam ba wani namiji illa nisa'un sai mata zalla tuna namiji ya mutu tsakankanin mata shi kadai kamar yadda aka rika faruwa da yan maiduguri yan boko haram da kun gane ko to me zai faru huwa aidan su ma mata taimawa za su yi bashi قال kusur وليس inda na shaikun mausu ko. mu a wurinmu a madina ba a ce wai wankan gawa na da wata siffa ba duk wanda ya ce maka ba a kurci fata kusurin bayiti sai da Allah ya lishi ba wani wallaisa li zalika sifatun ma'aluma ba wani sifa sananna wanda aka ce a gudana a kanta kamar wankan janaba da sauransu walakin ba yi tsakar kawai dai ai wanka da aka ba bukata zai ka tsara ba ta ka ce dole dole ga kaifiya in ba a wannan ba wuta walbal hali ne biya abu da ba haka me babba abin da ake yi kawai kawai a tsaftace ko kamo ta kafa ko kamo ta baya ko gaba ta kaza akwai ka'idoji ne da ake so a kiyaye duk wata kaifiya da za ka ji an siffanta maka a yi kaza yi kaza to tun mustahabi an gane ko babu ma ja a fi kusul mayyiti babun da zai magana dangane da sanya wa mamaci mai da kafan wadda sani an yaya an malikin an yi shafi an muje wani حدثني عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أبواب دير قبولية ليس فيها قميص. تو بايكن الله صلى الله عليه وآله وسلم جائشة an masa likkafani a ainihin tufa'u salatati aswa tufa nawa biyun dukkan su farare suhuliya akwai wani gari ana ce suhud Allah ba garin kariya yanzu in a sun fada shi yana kasan yemen har yanzu garin da nan sunan garin me Suhul a kasan yemen to lokacin su akwai wani gwado wani yadi da suke kerawa a garin anan nan suke saƙa shi kalle ne nan suke saƙa shi shi ne ake ake ce mai suhubiya duk kallon da aka saka a garin sai ana ce mai me nisbatun ne ila ish suhul mun gane kamar yanzu yadda ka san akwai ka je gombe za ka akwai da da yadda na sani ban san ko yanzu akwai wata riga ɗan zariya suke ce riga an gane riga ce irin mai aiki irin kamar mai shigan irin wannan ne amma ɗinki aiki mai menene ake ce wata ne ko nan wanda ake ɗinka ta da hannu kaftani da kwaliki to yan zariya suke ce mata kun san galibi a nan zariya ake yanzu to haka nan suhuliya ma na ƴar suhul yar me to annabi sai da aka samu likafa ne kun gani farare duk daga suhul wanda aka tsaka sa suhul laisa biya sun ba dogon riga a ciki ba rawar kun gane yasa aka zo za a yi in za ka yi likafa ne guda uku kawai shi yake guda na yanda ake yi ya shimfiɗa kawai kyalle ba ruwan tela da wannan abu ba sai dai in baka yanka da almakashi shi kila ka ba tela yanka maka kawai zani za a samu sai a shimfiɗa ɗaya babba sai a samu wani wanda bai kai shi ba sai a ƙara shimfiɗa shi a saman shi sai a samu wani wanda bai kai shi ba ƙarami wanda bai wuce duk kirfa bakin cibiya zuwa koyo ba sai shi ma a shimfiɗa a sama sai a ɗauko gawan sai a ɗora wannan ɗan ƙarami ɗin ikiwa ɗin kenan shine za a naɗe za a naɗe bakin cibiya zuwa koyo da shi kun gane to sai na biyu shi na biyu ɗin ana buƙatar ya kama bakin nan wuya bakin nan kun gane wuya zuwa idan tsawo zuwa ina da biyu ɗin to na uku shi ake bukatan ya rufe tun daga kasan kafafuwa har zuwa sama har zuwa saman kai da haka ba wani wahala ne ba in yanzu misali muka zo muka samu gawa mu za mu da ƙato babba wannan ƙato babba din ana bukatan ya yi ya zama ya fi gawan tsawo da kaman inci ɗaya ta wajen kafa kaman fit ɗaya ya fi gawan tsawo da kaman fit ɗaya ta ta sama ta wajen kai da wata wajen kafa babban na farkon kenan wanda shi za a fara shimfiɗawa mabi da shi na biyu kuma ba za a so ya kai gawa tsawo ba don zai tsaya ne daga ina daga idan tsawo zuwa wuyan mai sai rufa kafaɗin gawa an gane ko to sai na uku shi kuma an za a bukata ya zama yan karami don kawai inda ake so ya rufe bakin cibiya na zuwa mai ba ga babban za ka fara shimfiɗawa sai ka shimfiɗa madaidai sama sama da shi sai ka shimfiɗa karamin sai ka ɗauko ga hankali ka ɗora a saman wannan karamin sai ka naɗo ƙaramin sai zai rufe bakin cibiya zuwa gwiwa in ka naɗo kau ka iya ɗan sa zare ka ɗaure ko kuma ma ka ɗan sakin mishi wani laifi na abin da ya ka ɗan ɗaure haka an gane ko ma ka so ka ninko nan ka ɗora nan akan nan shi nan sai shi ma ɗaya sai ka tallafo nan sai shi ma ka ɗaure nan shi ko ka ɗaure da kun ba sai shi na uku babban sai ka yarko shi haka an gane ka nan naɗe shi ne wa kudura da fi idirajar an naɗe shi naɗewa kundin ɗin shi za a yi an gane ko da wannan ne yawa aka rage ta shi kenan sai a ɗan in ka so na ka ɗan za a kaɗan kulla nan kawai sai kuma mai kaɗan kulla nan in ka kamar nan yana buɗewa ba laifi ba ne ka ɗan samu wani igiya igiya fari shi ma ka ɗan ɗaura tsakiya sai a sa shi a makara sai a kai Allah ya ba mu sa'a mun fahimta da kyau kaga ba wani wahala ba sai an je to telan har yanzu bai kawo ɗinkin ba a mu an mata ba aka na yi ba za da mata na أنه قال labari ya iske ni cewa an tambaya isha lokacin shi abubakar bai da lafiya ko shine annahu qala balagani anna abubakar as-siddiq qala ya isha ya tambaya isha wa huwa marizun lokacin da bai da lafiya fi kam kufina rasulullah sallallahu mun gane yana son su tuna mashi a lakafani nawa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaya Aisha ta ce guda uku farare kuma duk kiran su suhud ya bakar ya ce ya ce wa aisha to ya ce wa aisha da sauran iyalan shi ku ɗauki wancan rigantawa lisaubin yawwa lisaubin alaihi ya nuna wani rigan shi wata tsohuwar taguwa ce tashi kada asabahu wannan tsohuwar taguwar tashi kada asabahu mishkun yayi datti ti yayi kura in ka janje almishku datti da kura shine almishku ti yayi kura ya budu budu wani tsohon riga ne yayi budu budu me almishku yau kura yayi datti yayi kura kun gane ko ko kuma akwai za a faran biya da zuba a jikin shi kun gane ko abubakar ce ko wance in kuwa wance ya bushe sai kuma likawa ne da shi ya nuna musu ya ce zai ku mu kuɗin hada da ɗan wasu tsofaffin kaya sai ku man sun zama ku ke nan eh eh alikafa ne shi ne ce in na mutu ga da za a yi قالت Aisha. يا عائشة تتي وما هذا حبا حبا بابا حبا بابا بكر وما هذا ميكم yanzu da tsofaffin kaya ne za a maka lakafa nan? Ya baka ya ce. Haba, haba Aisha. Ai rayayye shi ya fi bukatar sabo. A wata ruwaya alhayyu a haƙƙu bil jadid. Wanda yake raye shi ya fi cancanta a sabo mu mutattu. ce haba wannan fa kawai wa inna ba haza kayan nan da ga da ga ana sawa kun gane ko lil mukul za a sawa mukula rubabbe al mukula shine ne rubabbe kawai za a sa rubabbe ne rigar rubabbe ne dan ka zauna ne a kabari in mutum ya ce kabari dole zai rubi a idan kunna idaman nakira kenan ana zama idaman nakira an gane ko

ya ce mace yi masu ana masa riga wa yi ana sa masa izari wa yi laffafi saubis salifi kun gane ko shi dogo babban zanin shi kuma sai a naɗa ya ciki Ba illam kun in ko dubba a samu wannan ba illa saubin su yi zani kwara daya ko fi na abin da yake nufi almayitu mamaci masu ana masa dogon riga kamis ba na doguwa ba lalai a ɗinka ba kun ne ko ina nufin ina dogon nan wacce muka ce bakin ina ko ya zuwa ina idan sawu to ana sa mu mace an ne ko ana samawa wa yu'azzaru wannan wa yu'azzaru hikwa din nan kenan ko bakin cibiya zuwa ina wa yulaqqu fi thawbi thalith na ukun kuma a nade shi gaba daya shine wanne babban nan da muka yi magana fa illam yakun in ba a samu waɗannan matakan guda uku ba illa wake wakilin sai ɗaya aka samu ko fina fi a mashi da guda ɗayan yana babul mashi a maman janazati wa alaikum salam rahmatullah a masa eh to wato ma'aikin Allah sun zama an hana hadisai da yawa sun hana a jarrada annabawa la tu jarridu nabi sallama sabai sun yi sabani lokacin da suka zasu yi ma'aikin Allah wanka suka ce anu jarridu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama nu jarridu mautana am nagsuluhu alaihi thiyabuhu mai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsarara irin yadda muke wa sauran gawakin mu mu tube shi tumbar ka sauran gawakin ma ai ba wai tube su ake a fasa kasau ba dan haramun ne ka za ka wankan ga aka tuba gawa ka ga darejin sa da ba za ka shimfiɗa masa kyalle ne sai ka zare sanda ka zare masa wando ko ka zare masa tuba sai kuma ka riga ka rufe shi da wanne da wani da wanda ba za ka ga sa ba suka ce to mi masa haka ne koko sai suka samu sabanin suka ce ai masa mana irin yadda ake sauran gawawaki da suka ce a'a bai kamata a mishi haka ba da suka samu sabani duka sai bacci ya kwashe su falan maktalafu alƙalla wa alaihimun nauma da suka yi saɓani duka sai bacci ya kwashe su kun gane ba ɗaya cikin su face haɓa shi nan sai dai junguri ƙirjin shi ana ta bacci to suna wannan baccin aisha radiyallahu anha ta ce a wata ruwa cikin bukhari ta ce sai daga sama sai muka ji ana kira ana cewa ukusulu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaihi tiyabuhu kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanka sanye da kayan jikin shi kar ku tube shi kun gane da kyau sai suka yi mai da kayan jikin shi kaga bayan wannan tadidil eh, tandid wa tadid to yana da wuya kuma a ce sun tube shi in kana ban san wata ruwaya kuma da tace ba su tube shi ba za a samu shi da kafani an gane ko ko kuma a sun tube shi din ba amma waɗannan ruwayan suna nuna cewa ba a tube shi din ba dan shine asali kun fahimta da kyau na muje babul mashi a mamar janazati to sun san galibi malamai eh, yanzu na karanta a kamar jina'i za ka ji an ce abin da yake mustahabi shine a riƙa yin tafiya ina bayan gawa a sassa ita babul jana'i kenan abi ba ya tafiya gaban gawa ba ta wani tafi malikiya kuma su sun karantar da falalan a yi tafiya ne a ina gaban gawa ba bayan mun gane da kyau to me yasa littafan mu na malikiya suka karantar da a yi tafiya a gaban gawa hukuna gawa gawa na biye da an gane ko kun fahimta to shine zamu babul mashi amamal janaza babun kai tafi a gaban gawa yana biye da kai حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر كانوا يمنون امام الجنابه والخلفاء هلم جرى وعبد الله بن عمر. قاتي lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar sun kasance suna tafiya a gaban gawa haka khulafa abubakar umar usmanu ali duka suna tafiya ne gaban gawa halumma jarra da sauransu me halumma jarra yaren larabawa ne wasu nan sun ce halin jarra suna nufin wa gairu shi ne wa alumma jarra? da sauransu haka wasu laraba suke wasu ba su ce maka wa gairu ba su ce wa alumma jarra an gane buca zuwa kaman kaman a ya bahaushe ne wani lokaci kowa da yadda yake cewa da sauransu wanda zai ce Ha haka wani da makamantarsu wasu da sauransu kowa da yadda zai faɗa an gane walun majarra da sauransu mu je da abdullahi dan umar ba duka a gaban gawa suke tafiya ya ga umar dan hattab yana shiga gaban mutane gaban gawa a lokacin da aka je zana'izar zainab bintu jahash wà bintu wà matan wace ce? Matar zan hmm? Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahsh ba ita ce suke kara da Aisha ba? Hiya lati kanat tusamini da Aisha? Eh? Zainab bintu Jahsh ko kuma ta Hamnatu bintu Jahsh yar uwarta wacce ta taya yar uwarta kishi alke dai sai da aka yi mata hulala, saboda kadiyatul iski to mu je وحدثني يا عن مالك بن هشام قال ما قط في Hisham bin Urwa ya ce ban taɓa ganin babana ba Urwa ibn Zubair can da nake duk lokacin da za a raka gawa a gaba nake gani, shi gawa na biye da shi sai ya gaba gawa na suna biyo shi da gawa sai ya ƙara samu kabartan bakiya sai je sai je zauna har sai waɗanda suka dauko za su zo sun wuce shi yana zaune al'imam Ibrahim shahabin zuhur yake cewa almashi wa khalfal janazati yin tafiya a bayan gamin khana'i sunna ina cikin kuskura sunna gane ko yana cikin mai kuskure sunna wato abinda yake daidai kan watan nan matsala jama'a duk wanda yake tafi a kafa ko ya tafi a bayan gawa ko gaban gawa ko daman gawa ko agon gawa duk ɗaya ne ga wanda yake tafi a kafa amma wanda yake kan abin hawa arrakibu to shi wannan dole ne ya zanto ya tasa gawa yana bayan gawa kun gane in a kafa za mu je makabarta in muka so sai mu wuce gaban bangawa tana da yadda ko mu tsaya a bayanta ko mu tsaya a ta, ko mu tsaya a abunta amma akan mashin ne ko keke ko mota wannan dole ne ya zanto gawan na gaban ko muna ne ku karanta a kamun tunani mu je babun nayi an ba'al janazatu bil jinani wannan babun kuma zai yi hani dangane da cewa bai halatta a ce ana raka gawa da wuta ba ana raka gawa da me an hana wannan حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن اسماء بنت ابي انها قالت لاهلها اجملوا ثيابي اذا مت ثم حنكوني ولا تقروا على على كتفي خناقا يتي نعم ولا تتبعوني بلال أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تضروا على على kafani inaqan wala ni tattabi'uni binarin ajmiru siyabi ku sanyawa ku sanyawa tufana tarare idza mutu inna mutu ku sawa me tarare inna mutu kun ga ne ko Tumma hannu tuni sannan ni karan kaina ku sa man tarare ku mene sa man tarare wala ta turu alayya kafani tsan wala wala ta turu ala kafani tsan sannan kar ku ce za ku sanya wa likafani na turare wala ta tari uni binare ko gane to bari ku ci ko gane ba dai ne ku bayani wato akwai tajmir akwai tahnid tajmir shine turaren wuta shine me shine turaren hayaki tanis kuma turaren ruwa turare ne me na ruwa so in na rasu litkafani na kafin ku saban ku haɗa wuta an gane ko ku haɗa me wuta sai ku sa turaren kuka sa turaren wuta ya kuka kara me ake yi kenan ana tijiyar ɗin kenan ana tarara shi to sai ku man haka ni kuma gangan na yayin da za ku yi man wanka ni kuma sai ku samun turaren me ni kuma ku samun turaren waruwa ana ji da kyau kar ku ce za ku ɗauko turaren ruwa ku sa a me alakabani na saboda tararin ruwansu za a faran ne galibi in aka sa shi sai kaga alawar in aka sa tararen a lokacin sai kaga me dabbara dabbaran tararen ta ce to kan ku saman an gane tajmir shi ne hayaki ne za ku yi wa me ku tarara lakafanin nawa an kuka tarara sai ya rika kanki ko ba za a ga wani alama ba an gane da kyau amma in kuka ku fesa mai tararen me shine gashi ya thiyabi ku sanya wa kaya na turaren wuta idan mutu in na mutu sun hannu tuni ni kuma ku samun turaren ruwa wala ta turu ala kafani hinatsan kakku ce za ku sanya wa kafani na turaren ruwa wala ta tabi uni binarin kakku ce za ku raka ni da wuta wanda bai gane ba to mu ya hana na an yutba ya hana abin shi ba'da yi binarin ya hana bayan ya mutu a zo a ce za a raka shi da wuta ya ya ce? na ji ima maluku ya karahu zalika yana karanta haka na ji ima maluku yana karanta yana karanta me yawwa bibiyan mamaci da wuta mamaci a ce za a rika raka shi da wuta imam maliku ya hana haka muje je hmm? eh, a'a ba torchlight ba zai shiga ciki ba wannan fitilla ce amma dai duk abin da ya ɗauki ma'anan wuta ba za a tafi da shi ba sai dai halatta a je da torchlight ko fluorescent ko wani abu haka amma kuma haramun ne ba a je makabarta a yi wayar ba wa yaron a makabarta eh, ba a sa fitilla haramun ne a kunna fitilla a magabarta sai dai in za ku kunna dan aiki in ta kama da dare za a binna a kunna a haska aiki a dawo amma kawai a je makabarta wani a samu wani gwamna ko wani ciya mai ce wallahi ni yanzu zan je makabartar dambo duk gaba ɗaya zan yi wayarin in zan sa wuta har gawarki ma zai zarga ganin haske ya ce zai iya kamfen da wannan kaga in jahilci ya jahilci wani zai faɗa haka an gane to ai wannan barna ce bi hal haramun ne a kunna ma mamaci me ba a kunna lantarki a makabarta itewa kaburbura ba a haka sai dai a kunna dan a haska wani abu in aka dauki wannan abu a kashe in aka gama shi kenan ba laifi ku ja ku a kabari da daddare ku sa ku aikin ku tashi mutum kun gane amma musamman ku je ku ije musu fitilu ko na ruwa ko na ƙwai ko wani kulorosin a haɗe a makabarta na haramun je yawwa eh su suke ne duk wani abin da yake wuta ka a fi gawa da shi zaga yin shi'a suna yi na muje babu na yi ajiyar حدثني haya an مالك an ابن شهاب عن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للناس في اليوم الذي مات فيه annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwan najashi a ranar da najashi ya rasu ma'aikin Allah sai dibi jama'a aka fita filin yin sallah ya sahu da jama'a ya kabbara guda hudu أنه أن مسكينة wata taraka mai sharan masallaci sai ta rasu za sai ta rashin lafiya aka ba ma'aikin Allah labari cewa ba ta lafiya kuma dama shi ma'aikin Allah yana yawan zuwa ya gaida mararasa lafiya ya tambaya game da su sai annabi sun ya ce in matan nan ta rasu ku sanar da ni sai aka fita da jana'iza ta da dare aka kai ta gabarta Sabai suka kyamaci ta tayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da gari ya waye annabi ya waye gari ya waye ma'aiki Allah ya waye gari ya ka ba shi labari cewa wannan baiwa Allah mai sharan masallaci ta rasu sai ya ce ashe ba na ce ku sanar da ni ba in ta rasu suka ce ya ma'aikin Allah mun ji kyamin kyaman mu fito da kai daga gidanka da daddare mu tayar da kai bacci to sai manzan Allah sallallahu ya fito har sai da ya zo ya sahu da jama'a kabarinta ya kabbara hudu wato wannan yana nuna shi ma'aikin Allah ya halatta ya sallah ke na a cikin makabarta wannan hususi ya shi shi yanzu kai ba za ka je ka samu sallah ba an je an kai wani kabari ba ka a cikin makabarta tana cewa a ta sau a sau irin na sallah wai za ka yi sallar gawa saboda kai baka samu ba hususiyar ma'aikin Allah ne wannan saboda annabi ya hana yin sallah ina a makabarta shi kadai ne saboda shi ya ce da ya gama sai da ya ce sallan nan da na yi ba wai matan nan kaɗai ba dukkan kaburburan da ke wurin nan gaba ɗaya Allah ya haska su sanadiyar sallar da ne kun gane to shi ya sa kuma shi yana da ne sallar nan da zai mata zai sa Allah ya gabata mata ba ma kai ba a yarda kawai dan wai baka samu don haka ya taɓa faruwa a akwai wasu malamai a garin nan ko wani malami kawai da ya aka ce an magabatu wani gawa sallah an kai shi makabarta sai ɗibi ɗaliban shi ma suka je makabartan sai shi gaba kawai aka yi sallah wannan ba daidai ba ne mu je na na Hey. Eh. cikin magabata ba daidai ba ne ba daidai ba ne an yi kuskure ba za Allah ya yi hani a kan aitar la'ina cikin magabata ba je shi ke nan a ƙarga an yi sallah an gaba an yi kabbar bari guda nawa an yi kabbar bari guda wani shi ke ba za a cewa a sake sallah kun gane ko za a sake sallah mun ma da a ce kabbara za a sake ai kabbara kawai za a yi yanzu ka ɗauka ko a wurin ne sai ba ya yi sallama yana yin sallama ya kace malam kabbara uku akan to nan kawai zai kabbara ɗaya kawai zai kabbara ɗaya ko bai addu'a ba a haka ake rama barin sallar jana'iza yanzu ka zo misali kai ne ka zo masu buki kana zuwa masu buke sai ka cimma a yi liman ya kabbar bari sai ka samu kabbaran ɗayan ƙarshe kawai kabbara ɗayan ƙarshe kawai ka samu ba kai uku ba sai sallami to ya za ka rama kawai a tsaye nan ta yi ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun gane haka ake yi kun fahimta in ka zo shi ka san da tabbaran farko za karanta fatiha da sura ko karanta fatiha ko ba sura yadda kai yayi ko kai a bayyana ko kai a asirce da ana yi kabbara ta biyu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabbara ta uku za ka yi addu'a ga mamaci kun gane ko kabbara ta hudu za ka yi addu'a ga sauran al'umma duka matattu da rayu musulmai kun gane sai kai sallama in mai kabbara uku za ka yi an fahimta da kyau da ya zo ka cimma liman shi ya yi kabbara farko ya yi fatiha ya yi kabbara ta biyu ya yi salati ga annabi ya yi kabbara ta uku ya yi addu'a ya yi kabbara ta wuri kenan sai ka zo kai kabbara kun ne ko ka samu ka karanta fatiha sai ka je sallah to yana sallah mai aka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai sallama ba ba kowa zai san ka tsaya ma. kun ne ko na duk fa'idoji ne ga wace in mai kaf daga nan hatara tara in zai gabara tara ne gabaran farko fatiha in ka so tare da sura gabara ta biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabbara ta uku addu'a ga ummati gabara ta hudu addu'a ga ummati gabara ta biyar addu'a ga ummati gabara ta yi da addu'a ga ummati gabara ta bakwai addu'a ga ummati gabara ta takwas addu'a ga ummati gabara ta tara addu'a ga sauran mutanen gari ga baki daya rayu da mutum gane da kyau duk yadda ka ƙara yawan kafar bari gaba ɗaya wa za a ƙara ma addu'a mamaci ne ake masa ƙari, sauran ba a masa kari kafaran farko dai kawai fatiha da sura ko fatiha zalla ba sura ko a bayyana ko a sace na biyu kuma ba eh salatin manzan Allah sun zama Ibrahimiyya ba salatul fati ko na turanci na ba kabbara ta uku ba addu'a za a yi wa mawaci in baka iya da larabci baka yi da Hausa an gane ko haka za ku rika ce musu za ku rika faɗa ma awam nabi in mutum ba zai iya larabci ba sai me ila bai iya da larabci ko bai haddace bai na iziya ba na na na ashimawi ba an gane ko to sai ya sai ya yi da hausa duk yawan kan barbari da hausa zai yi da ma'ana addu'a ne ga wanci ah, ba yi duk wanda aka zo sai a yi shi an gane duk wanda aka zo gashi na a tsaye wata salatu nabi mun karanta a nan duk wanda aka so za ka yi mai kabbara shida za ka yi mai kabbara tara da ana yi illa duk yawan kabbarbari da za a kara ko yanzu a anguwanku aka ce wani ya rasu yanzu misali ma ya ya rasu za ka yi mai sallah ga sai kai sai kai kabbara hudu ai yanzu ma ya fi na in yi rasu don zan mai sallah insha Allah ai sai ne tara to na tashi zan tara din nan farko kabbaran farko fatiha za a yi da sura na biyu kuma salati game ga manzan Allah sun zama to na uku za ka tura rawar shi addu'a ta hudu ma haka ta biyar ma haka sai ka je ta takwas duk addu'a kake masa sai a ta tara shine za ka shigar da ya ayyukan nasu da ya ayyukan mu'minuna duka kowa ya shiga an gane al ahya'u minhum wal amwat kun gane da kyau ai da haka aka sabanga ai ya halatta ai ma ai kabbar bari har tara tun ma'aikin Allah yana yi ba ‘yan badar ba ne kawai kawai eh tsada ɗaya ne a yi na? annahu tsada min shahadin an rajul yudriku ba da takbir ba da takbir ala janaza wa yaqutu babu qala yaqad lima fatahu min ga wajen ba na ba yawwa ɗauken babun ko وحدثني عن مالك انها ان انه سال ابن شهاب ما مالك تنبي مالم شي ابن شهاب ان الرجل دنگني da mutumin da yidrik بعض التكبير على الجنازه يا samu su kabbar bari na gawa ya samu su kabbar barin wa gawa wa ya futuhu ba'dhu wasu kuma sun kubuce masa ya samu su kuma sun me faqala ibnu jabir sai kadima fatahu min zalika zai rama me to ta ya zai karama a jere ko sai ya yi rama a doyin a jere kawai za faɗa muku yadda zai yi ko? Wa alaikum salam. Eh, matukar wuta ce mai balbalbal ba a zuwa da ita mun gane ko da haska hanya su ba za a je da wuta mai balbalbal ba mun gane ko dan an hana wannan na sai dai tocila da haka wanda ba zai dauki ma'anar wuta kai tsaye ba mhm. babu abin da babin abinda wanda ya miƙe zai magawa sallah mai zai faɗa ya tambayi abu hurera za ka yi wa gawa sallah sai abu hurera ya ce za wallahi zan baka labarin yadda zan yi ya ce in na tashi zan ba gawa sallah zan je gidan gawan zan bi ta tun daga gidan da ta rasu in aka ije ta a gabana sai in kabbara ku gode wa Allah in yi salati ga annabi sun zama sai in ce ya Allah bawanka ne ɗan bawanka ɗan baiwarka ya yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ƙwarai kai ka bi ni sanin shi in mai kyautatawa ne Allah ka ƙara kai daɗi cikin kyautawansa in mai nawa ne ka ramuna nawansa! Allah kakka haramta mana ladansa Allah kakka fitine mu bayan yaro! rasu ya ce na yi sallah bayan abu hurera ya ma wani yaro sallah wanda yaro bai taba aikata aikin laifi ba tunda yaro ne karami sai na ji abu hurera na cewa Allah ka tsare shi daga azaban kabar yana nuna har yara ba kenan ana shakkan ka azaban kabar ya same su wanda ba saba zunubi ba ka tsare وحدثني عن مالك عن ذاكر عن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة shi abda da umar ko bai ma sallar gawa karatu ka ya ɗauka addu'a ce bai mata karatu da aka fatiha nan da suran nan bai karantawa in yi bara kawai a doyi zai ta zuga gawa magawa kawai in ne ko babin yin magawa sallah bayan asuba har zuwa lokacin da rana za ta yi ispirari in gane sanda za ta yi ispirari sanda rana gari zai waye za ta yi sha haɗin rana sanda za ta fito babin da zai magana dangane da halascin aiwa gawa sallah bayan asubahi kai tsaye ta an yi asuba aiwa gawa sallah ya halatta an gane amma ilal iskira sanda ranar ta zo za ta bullo ba ran ko ba a yi an gane ko shine iskira sanda za ta bullo din nan ba a yi amma da zaran aka yi asuba ba za a iya yi kun gane karatun wa ba'dal asr sannan babu zai magana da a cewa ya halatta a gawa sallah bayan sallar la'asar daga nan wato babu salati ala janazati baban yin magawa sallah ba'da subi bayan asuba ila istirar zuwa da rana za ta yi istirar istiraran ta anan shine me hmm? hau isfar ne ko ilal isfar sanda za ta za ta bullo an gane ko wa ba'da asr har kuma bayan sallar la'asar ilal isfa isfirar muna da isfar muna da me isfar mai sinun shine kullowa an ne ko isfirar kuma shine fadawa kun ne ko na'am حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن ابي حرمله مولى عبد الرحمن بن ابي سفيان بن ويل بن ويل ان زينب بنت ابي سلمه توفيت yana ɗan abu salama ta rasu tsarikun amirul madina a lokacin tsarik shine shine sarkin madina ya ka zo da gawanta bayan sallar asuba aka ije ta a nan baƙi a batun mutanen madina sai ce dama shi gwamnan makka a lokacin gwamnan madina kai tsarikun yana yin sallar asuba da wuri da tuku da duhu ibn abi harmala ya ce sai na ji abdullahi dan umar yana cewa yana faɗa masu ita ko dai ku sallah akan jana'izar ku yanzu bayan asuban nan in ba haka ba ko in dai rana ta fara kulluwa, bai halatta ku mata sallah ba sai rana ta gama dagawa dan tana kulluwa tsakanin kawai shi shedan ya ce ya halatta a yi sallawa gawa bayan asuba kuma ya halatta a yi bayan la'asar in an yi a lokacin asuban ko an yi a lokacin la'asar ɗin ko gane ba? mun gane kuwa? yau mu ba sharatan yi salla ala janazati ana yin salla akan gawa ba'ad al'asri bayan la'asar wa ba'ad subi da bayan asuba idan sulliyata in an yi sallan azar da la'asar ɗin bi wakati ma a lokacinsu, to da an gama la'asar ɗin sai a bagawa sallah da an gama asuba sai a bagawa sallah in ko aka jinkirta sai dab da ranar za ta fada tishar za ta fada bi halatta sai bayan ta gama fada ko sanda za ta bullo bi halatta sai bayan ta gama bullowa to baban a kinkimo gawa a shigo da gawa masallaci a masa sallar gawa a cikin masallaci مولى عمر بن الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها سؤال بن أبي وقاص بالمنزل له Aisha ta ce a kawo mata dubi bin Abi Waqqas cikin masallacin manzon Allah sallama na Madina dan mai sallah ta masa addu'a. Sai mutane suka musa mata haka suka nuna bata kyauta ba. gane ko yawa to sai Aisha take cewa ma asra an nasa wai me yasa jama'a ne suka yi gaggawa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ma su hailu bin bai ba sallah ba sai a cikin masallaci kun gane ko sallallahu alaihi wa sallam a Allah kuna fahimta da kyau wato annaha amarat an Marra, alaiha bi sa'ad ibn abi waqqas aisha radiyallahu anha sai ta umarni ta ce a zo mata da sa'ad ibn abi waqqas fil masjid a shigo da shi cikin masallaci hina mata san da ya rasu ita da ula dan ta masa addu'a dan da man sallar gawa ya addu'a ce kawai an gane ko fa ankara zalik fa ankara zalikan nasu alaiha to sai mu jama'a suka shiga musawa aisha duk wani ɗan tiredin da bai ciniki ba da duk wani mai lemun da ya ɗauko ba bai sayar ba to haɗushan nan gashi sai suna sukanta don me za ta ce a zo cikin masallaci a zo a yi tsallakawa mun gane ko sha da labari ya koma ko tabba ta a Aisha ta ce ma asara an nasa ko me yake sa mutane ne suke samu mantawa da abu shine ma asara an nas me yake sa jama'a suke da saurin mantuwa yanzu jama'a har sun manta an gane ai ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sukhayl ibn bayda ma'aikin Allah bai ma sukhayl ibn bayda salla ba illa bil masjidi ya ina to jama'a sun manta ni kun gane ko har yanzu na ce a zo a yi ma wannan gawan sallah a masallaci tana ganin na kawo bakon abu kun gane shi ba laifi bane a yi sallar gawa a cikin ina na'am وحدثني عن مالك أن نافع أن عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب amma Umar ɗan Khattab sallah a cikin masallaci a cikin ina aka yi Muhammad da sallah a cikin masallaci babu jami'u salati alal janabi babun da ya tattaro duk wani abu da ya shafi sallah a cikin masallaci wa alaikum salam yawwa to ai ka gani na ke naki ma asra amana siyan nas me yake sa mutane suke gaggawan mantuwa mu kuma duka anan wurin kawai ma asra annas me yasa jama'a suke da saurin gaggawa amma ai yanzu mun bayani ya muje eh na kama ma asra amana siyan nas na eh suhailu bin bai ba shi aka aika lokacin sulhun hudaybiya muje babu jami'in salati alal janadi eh to wannan babu kuma zai tattaro mana duk wani abu da ke da alaka da harkar gawa to imam maliku zai mana bayani حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر هريره يصلون من مدينه الرجال تو واتو الله يرجع da Abdullahi bin Umar da shi kanshi Abu Huraira duk sun kasance da ba Usman bin Affan kanu salluna alal janaiz bil madina sun kasance suna wa gawawwaki sallah a Madina ar-rijal wal nisa in aka yanzu an mutuwan kasko ila accident ne aka samu na mutane da yawa aka yi mutuwan kasko ko za mutuwan kasko a mutu gaba daya maza da mata an gane to aka sami irin wannan gawan wa yaj'aluna ar-rijala mimma yalil imama to sai sanya maza su in wajen sallar gawan ku da ku da ake sallar gawan maza da mata da yawa maza su suke kusa da liman an gane ko maza su suke kusa da liman su ko mata su suka fi kusa da alƙibla haka ake yi sai a jera su in kana da gawaki guda biyu guda uku to za ka ije ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan haka ake jera su Bayan da muka ga ya faru a a wannan walwan da ina ne wannan mutum na jimin fulani din nan na kwanan nan eh, eh? a wani gari yana nan numan numan kaga an kashe fulani ne da yawa sai aka jera gawaki haka haka za a ga ake turo su lokacin da aka yi sanda a sun shirin ba daidai ba ne kai layi haka sai liman shi kuma ya nan su kuma ga su nan sun tafi ba haka ake yi ba an gane da kyau haka ake yi kuskure ne wannan abin da aka yi za a za a in maza da mata ne to mazan za a sa wanda duk yake ya haddace qur'ani da mai shine gama an gaba sai ije su nan sai wani a nan haka ake jera kun gane zan an nazo misali zan yi sallar gawa to za a sa musu ne duka a gaba a nan za a jera su kun gane da kin haka haka ta iya daga nan ba sai sun je layin mijin yawa an gane duk ga su ne ya, an jera su haka to maza su suke za su zama sun kusa da mai su ne za su kusa da liman su mata su kuma su zanto a bayan su to Allah kun fahimci wannan nan mu je za shi gajera mata Eh, haka duk mai hada shi ne a gaba wanda je aka san yana da kula da qur'ani kuma kamar yadda kuka da haka ya halatta a yi kwara da ta a rufe sa ciki eh a rufe maza a kabari kwara ɗaya mata a kabari kwara kun gane ko sai dai za a jera su suma da haka an jera su yadda za a yi ne sallan nan duk sai a rufe su gaba ɗaya ba sai an ba kowanne kamarin shi gaba kun gane da kyau in ba space ba ba laifi ba in ba space ɗin da za a wannan sai a dawo na wajen أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وحدثني عن هذا كباري To, kuna ji? yana cikin kurakurai da ake yi na ilimi wajen rufe gawa ko kiya ko kurakurai biyu da ake yi ko ba su wuce biyu kaɗan dai na ɗaya kaburburanmu muke yi a yau kaburbura ne ga jijjiru mu a nan yan afirka wanda ba ya ce suna manzan allah tawa ce a zurfafa zurfafawa shi yasa alal aƙalli in za a yi kabari ya shanye mutum gaskiyar magana ke in za a yi kabari ya shanya mutum in ka shiga nan ya kai nan sannan sai a gargawa a yi kuma ina tabbatar maka duk kabarin da za a gani a maka ko da ke wannan kabarin ke kuma manzon Allah sana ba ce wa ammi ku zurfafa shi ku ji daya na biyu ba wanda ya ce a sa itace ko a sa tukunya ƙasa kawai ake mayarwa in aka ana sa shi sai a tura me sai a tura kasa amma sai a hankali da karatu irin wannan za a yi ta gyaggyarawa ba wanda ya ce sai an sa ƙasa kawai ake so a tura bal ma za a ga safai suna cewa ku zuba ban ƙasa zubawa an gane ko shi yasa nan da nan zai ga kaburbura zan kaje nan makabartan dambo duk sanda aka zo a yi noma noma sai ran kasusuwa saboda da zaran aka yi ɗanyo na abin nan sai ga nan da nan ya an cimma mu fi galibi fa da uwar da ƴan gaba ɗaya fa ba a wuce sun kai ma da raki biyu hmm? da domin wani lokaci aka haka ƴan bai wuce tuka ɗaya ba haka in aka yi uwan uwan gaba ɗaya sai ga zurfin shi ba zai wuce tuka ɗaya ko tuka ɗaya da ɗan wani abu bai wuce fit ɗaya ko fit ɗaya da rabi da wuya a fit to sannan sai a ƙyan gaba ɗaya ba zai wuce fit ɗaya ba kun gane to shi ne kuskuren maimakon a haka shi ya zirgi a ita tuwon za ta yi zirfi yan ma ta yi zirfi wanda yake da yan da uwan da ce maka in aka haɗa gaba ɗaya shanye mutum kun gane ko duk ɗaya ne a yi da tsohon ya zirfi da ta yi zirfi duk ɗaya babban abin da ake so shi ne ya yi ya zurfi kuma a ƙarshe duk za ka mai da kasa mun gane ko duk za ka mai da kasa da ta iya rabawa biyu za ka kamar tsawon mutum haka rabi ya zama ƙyan da ya tsoron rabin kuma ya zama kuwa na da sun wato su ƙasarsu ce ƙasarsu suke da ita rubu su ƙasarsu ba ta tsayawa irin yadda namu take tsaya kun gane ko su ko egypt yanzu ba za ka taɓa zuwa ka haɗa ƙasa wai ta tsaya har ce maka ta ba da ba saboda ƙasar gaba ɗaya Hamada, kun gane hamada yi kura ce da haka kana haka ta za ta farko kana haka ta za ta mai za ta koma to abinda suke yi sai su kasan gada wannan kyar kan kun gane ko kuna kana hakawa in ka fara hakawa zai zuwa kana fara zai zo rubutu kana fara zai rubutu kun fahimta ba karamin nima ne Allah ya mana mu ne kenan haka ya ga haka rijiya kare karijiya ba za a ga ba kankara ba komi ba ɗauri kuma ta tsaya a haka ai akwai kasashe da yawa wanda haka ba zai yi ba kuna hakawa zai rubuto kuna yi zai ne zai rubuto ko egypt ke faɗa maka yanzu duk ka kewaya abubuwa a egypt za a ga duk kaburburansu sai dai su sa kubari. ana yi da dabarun aka ɗan ture sai a sa gudu sai ya ba kasan Shi shine zai iya ba su wannan su koya kan kun gane da kyau A ba wai har da ɗan gyaggyarawa da tebur gyalle za a kwakwakwam ya ba da square da ake so ba kowa suke da ƙasa mai taurin suke wannan ba to haka su ma a yankin makka to sai sa wannan itihar ɗin sai suna mata katanga ta gane yake wata ke ciki na hayakun salam to in aka tashi a kabari akwai shi wani allah bai buwa kaya kawo mana akwai lahadu a cikin shi ko eh to in aka tashi za a yi kabari ai kaga in aka dan kibe shi da fadi ba ana haka wani a tsakiya ba da yake cewa tsakiya ka taba ganin kabari hawa nawa ake yi yau wato ciki da malo ne ciki da malo ne <laughs> kun gane ita karamar kila ita ce cikin ko ita babban ita ce mai kwano ɗan wato kwano ne wa ko kwano ai wurin wuce hali to ita ce uwa da adam ka gane to ai ka san kuma ana yin ana yin wanda za a koma daga gefe ita wato ciki ɗin sai a yi shi daga gefe kun fahimta to duk su ne na ake cewa uwa da ya babban sai a ce mata ita falon uwa ƙaramar ita ciki ɗin sai a ce mata ya gani da alaikum salam a'a bidiyo'i ne kawai ba wanda ya ce a sa itace ko a sa ganye in aka gama haka kabari ana ije shi sai a tura mashi ƙasa ga baki dai kawai mun gane sai a tura ƙasa kai tsaye kawai eh ƙasar ta taɓo zuba mashi ƙasa za a yi ƙasar ta taɓo jikin mamacin mun gane ba wai za a sa itace ne wai ka a sa ƙasa ta danne shi ba wannan itacen ai ba zai zauna ba dole zai rufe kuma ya rufe zai bai In sanadin wannan za a yi cin ƙasa ko a kaji a tura in kana mutu akwai ma masu rabawa ita na ɗaya ɗin nawa ita na ɗaya wurin shi daban na uwa ɗin wurin shi daban sai ya ga sun wani takadimu ma haƙo hutta a kai sai su fara wanda yake turawan wato na uwan kamar suke fara turawa na ƴan sai su zuwa shi da gaba to duk waɗannan bidiyoyi ne abin da yake daidai duk sanda Allah ta'ala ya baka iko zaka jagoranci birnin gawa a har bari ne zirki na biyu kuma aka tashi a tara ƙasan duka a wuri ɗaya na uku a tura ƙasan kai ɗaya ka asa itace ko ɗaya balle a ce za a kwaba kun gane na hudu kar in aka gama tura ƙasan nan kada ƙasan ta wuce tudun me yasa kake ganin ma duk ƙasar da aka hako ce ke da raguwa saboda wannan ice din ba in aka tura ta za a ga ta shige kun ba a sanya wuce ta kada kun san tudin sa kun gane to kai saka ce zai ga hatta makamantan alu sunna na da faɗin nan misali yanzu sai ga tume man abari mai ko ai leburin yake a abare sai ga ana neman a tara shi haka wanda ma'aikin Allah kuma ya hana mu je na a shi ne suna za mu zo mu karanta wa la'alla nan mu Abdullahi dan Umar ya kasance in yi magawa sallah in zai yi sallama ya kan yi sallama da ƙarfi har ma mun shi da ke bayan shi sai sun ji. kar mutum ya ma gawa sallah sai yana da alola na ji ma maliku yana cewa ba maliku ya ce ni ban san wani malami cikin ban san wani ma'aboci ilimi wanda yake karhanta a yi wa ɗan zina sallah da shi da uwar shi ba ɗan zina yaron da aka yi zina aka haife shi shi da uwar shi dukkan su an yarda a masu sallah kun gane ko ba ce dan dan zane ne kai amsa Allah ba ba ce kuma dan uwar shi ta yi zina in ta mutu kai mata zanna ba ce haka ba babu ma ja'a fi dafni da mai yi babun da yazo ya magana dangane da birne gawa dafni ne Ajjatani ya haya al-maliki annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusya yawm al-ithnaini wa yusya yawm al-thalatha صلى wani babban magana lokacin da mai gida ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gaya ne ko annaku in ji imam maliku kenan balagahu labari ya iske shi anna rasul sallama lokacin da mai gida ya rasu wufiya yawmal isnin ma'aikin Allah ya rasu a yaushe a ranar litini wato fina yau masulasa amma ba a samu rufe shi ba sai ranar talata ya rasu litini ya an rufe shi yaushe wa sallan nasu alaihi afdaban mutane sun ma sallah ne individual daban-daban ba an yi sallah ne a group ba afdaban daban-daban kowa yakan zo ya nashi sai wane shigo wane shigo gagawa zai mata zai fita sai wane shigo sai yi ya fita sai wani ya shigo talliki kini ake sallah har to waye zai zama liman zawon annabi sun zama dama shi ne limamin ya rasu to da haka yana rasuwa an rika yin sallar ne individual wani zai shigo sai ya gawan sallah ya fita wani ma ya shigo ya maza sallah ya fita wani ma ya shigo ya maza sallah afbadan kun gane da kyau haka aka rika ina mu je la ya a ahadun ba wani liman sai mutane suka ce wasu suka ce a rufe annabi sunama wajen mumbarinsa masallacinsa nan mumbarinsa mumbarin da yake hawa masallacinsa inda yake hawa mumbari wa hmm? sai wani kuma ya ce a'a kai a ɗauki annabi sama a kai shi makabartan mutanen madina makabartan bakai to can sai gara raba gata ba ka tuna sanda suka mance kana kasan da suka rude abakar siddiq abakar na zuwa sai ya ce na ji annabi sama yana cewa ba wani ba annabe face an rufe shi ne a inda ya mutu kun gane duk annabawa inda suka fada suka mutu nan ake rufe su ko tuka dai ba a manawa da su in annabi ya kawo maka ziyara ya faɗi nan kofar gidanka ya rasu nan za a yi duk inda ɗaya cikin annaba ya rasu na ake bai na ake ce shi an gane ko duk annaba gaba ɗaya har annabin Allah annan Musa inda mutuwa ta hare shi daidai nan wurin aka yi mai annabi ya ce ni na san wurin da ina wurin ne da na nuna maku inda kabarin shi an gane ko inda lokacin da aka zo mashi a wani hadisi na cikin kitabu a hadisul biya na kan kama ɗalibai shi na su da yawa mala'ika mutuwa ya zo wajen annabi Musa ya ce ya zo ya ɗauki ranka. ya ce raina kuma ya ce kwarai daga gaske ranka ne zan ɗauka kawai shirya zan ɗauki ranka na Musa ya kode wannan mutuwa da da littafi malam eh, mala'ika mutuwa kun gane ko sai kode shida da da mari da ya kode shi da mari sai ya rasa ido da sai da tsayayen ido wajen Allah ya ce Allah kan ga na je ɗaukan bawan ka Musa da ka tura ni lai kawai ban aune ba tun ya kode na jabi kawai ka ga ido da ido da kwara da na Musa ta ran mu mala'ikan mutuwa da ido na to tun da kaga zai shiga mutane ne a sai ko da yawanci ciki da shafi kawai Allah ya ce to koma wajen bawa na Musa ka ce tun da son yi wannan yake yi ku ga wani cikin sa nan kusa da shi ya dafa jikin wannan sadan adadin gashin da ya dafe daga jikin sadan kowane jiri daya sai shekaru aru aru miliyoyin shekaru zai karkashin kowace jiri da. in ka dafa fa ba ka dafe alal akalli ka dafe gashi na Ah, gashin da za ka daɗe ai ana tsalle za ka dubu to kowane kwara ɗaya akwai shekaru miliyoyi ka kaje shi ka je ka ce zai wannan shekaru ya mala'ika mutuwa ya faɗa masa ya faɗa masa haka sai ya ce to ya ce ga Allah ya ce ka dafa sannan ka shekaru miliyoyi ya ce to gaba ɗayan na gama shekaru miliyoyi shekaru miliyoyi ai ka zai ja da ma ya ce kuma mutu <laughs> sai kuma dai in ƙara dawowa sai to tun da dai za su je ka dawo to kawai ka zo yanzu amma jira ne da ne asulu ila katifin jira ne ƙarasa wajen wancan yashin katif wajen tarin yashin can yana karasa a tarin yashin ko sai mala'ikan ya haɗe shi sai annabi ya ce a nan wurin a karbe shi kun gane ko to su annaba inda suka faɗi suka mutu nan ake ne ba a kai su wani wuri abubakar ya kawo wannan hadisin ya ce ya duma ake Allah ya ce haka to kuma daman ya rasu a aisha ne to ko fera na gufi shi ya aka yi ya ka ya ji a ɗakin aisha lokacin da suka zo za su yi mashi wanka sai suka so su cire mashi riga sai suka je murya daga sama yana cewa kan ku cire ma ma'aikin Allah riga

Eh, sana'a ce biya ake yi ai biya ake yi sana'a ce biya ake yi akwai kamfanoni guda biyu na kabari lokacin annabi saba kamfanin farko su samfurin haƙin kabarin lahadu suke yi kamfani na biyu samfurin haƙin kabarin su suke yi an gane da kyau ne kana fil madinati rajulani a madina akwai mutane guda biyu a haduhuma yalhadu ɗayansu sana'a shi shine yin ƙabari lahadu an gane ko in an ce lahadu ne wanda an haka kabarin za a koma ta kudin dama sai a rari ya aikon san wannan ko wal'aharu layal la yalhadu ɗayan kuma baya lahadu sai dai abin da ake kira shakku a tsakiya kenan sai yi ciki ɗin amina a tsakiya faƙalu ayyukuma a awwalu amila amalan ya ka to aika ma kowa tunda an gama mu aikin wanka Allah wanka an samu likafani da sauransu aka ce to sai kabarin da za a rufe shi sai aka ce to a aika ma kowa a aika mai shakku a aikawa mai lahadu duk wanda ya riga zuwa kawai sai a bashi dama ya aiki shi an gane ko to sai wanda yake yin lahadu shi ya fi himma nan da nan ƙwaya ƙwaya ƙwaya ana sanar da shi a guje a nan da na sai ya zo kun gane ko fala hada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ko sai wa ake Allah lahabi a shi ka ga wani abu ne na na abin nan ba na na wani da tije yana cewa da lahadin da laraba ya ce da asabar da lahadi da laraba gudun da Allah ba mu sa'a a zai sa ganin ake wannan lahadin wani hukari Gani? in mutum ɗan gada ne mai kuɗi ne ko wani babban mutum zai a ce to ya mashi mai kama ganin ake lahadin ya fi shakwadan shi an annabi bai nuna wani yabo na balala ba ko lahadu ko shakku tun ɗaya illa kawai dai shi an aika ma duka da mai shakkun ya riga zuwa da san ku zai mai sai dai a iya cewa Allah ya zaɓan ma annabin shi ne lahadu shi yasa ya sanya mai lahadun ya riga mai shakkun zuwa an babban abu dai da lahadu dinka da shakku dinka din na zuciyanka aiki za ka tsaya mu je gaskiya ba baya cikin alamar kyakkyawan mutuwa da malamai cikin rubuta da jama'a akwai alamar su husnul khatima to kuma a ciki ba a ce in an zo a rana haka kawar rubuta a haka ruwa shi ma alama ce ko suna kai bai dace mun kuma bala ba sai dai mutum wani kyau Sashen ku da gairina suna faɗa haka Allah bai inganta ba da'ifi ne cikin at-tazkira wal Allah at-tazkira fi awal al-mutam umur al lafiya. Allah lana wa shaqu li ghairi ba da'if ba hadisi bane ba dadin wani ne kawai da inganta ba da da hmm? da me tambaya sa gurguje eh ana so kan manya sai mun sallah kamar da kasan yana cikin akawun jira'i maka ta amfani kai da sauran mutanen banza sai a nemi mutanen banza irin su yi sallah don kar a zo a nuna daurin gindi ga abin da suke mu je ummu salama matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance tana cewa ta ce ni ba ban yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ba ji ummu salama ni ban yadda na dauka kawai ba suke suna wasan kwaikwayon gane kawai ni na dauka ta da suke yi. kaman umar kenan ko ai kaga shi ma bai yadda ba karan farko ta ce kai fa ban yadda ba sai da naji kawai ana ana da karazin karazin ma'aikaci ma'aikaci kenan fatanya diga shaki ne karazin an gane karazihu mun fahimta su ne me kayan aiki su ne karazin sai da naji ana ana jefar da diga da zaki da sauransu kun gane karzin ake ce ma kayan aiki ma'aikaci karzinu me karzinu ma'aikaci Tebur ya shiga ciki diga ya shiga ciki daji ya shiga ciki fatanya ba da su ake haka ake yaki ba su ne in ka haɗa su duka yake ce musu karazin Sai za ka yi musu jami'i ba ai karazin su ne dai waɗannan karzin su ne furadin shi karzinu mufradi karazinu jam kayan aiki ta ce ni ban yadda ba ban yadda cewa annan sama ya rasu idan ana jefar da majin gidi da diga da daji cewa tabbas haƙin kabari ne kun gane ko mu je hmm? waka yawwa waka fadin fadin yawa waka'a wato fadin jefar da majingiri da diga da daki shine waka'a da jefarwa wani ana da jefar da su Aisha ta ce na yi mafarki na ga wata uku da uku ina cikin bacci sai na ga watanni wata-wata kamaru kamaru ha guda uku su ne kamar. na ga wata uku duk sun faɗo a ɗaki na kun gane fi kujerati na gansu kawai na yi mafarkin wata guda uku daga sabta ta zama sun yi wannan ya faru ɗaki na zuwa kwanta can na ƙara ganin wani wata ya sako sai ya faɗo ɗaki na zai kwanta can sai na ƙara ganin wani wata wata ba kamar sai zo ɗaki na ya faɗo ya kwanta ta ce ne mafarkin faɗowan wata guda uku duk sun faɗo sun kwanta a ɗaki. Sai na ba abubakar labarin wannan mafarki nawa na ce kaji ne mafarki fitar na bacci tun banza Allah na da laifa wannan. Na yi mafarki na ga wata uku sun zo sun faɗo ma a ɗaki. Sai ta baki labari. Sai ya ce. Aisha ta ce. da manzo Allah kan ya rasu aka rufe ma'aikin Allah a ɗakin ta ya abaka da ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin da suka faɗo kenan da gidan akwai sauran taurarin guda nawa wa huwa me to ya fi sauran ya fi sauran guda biyu shine mafi tsadan mafi tsadan watan da ya faɗo akwai sauran guda biyu za su faɗo amma shi shine ugansu wa su haye sauran da shi a baka ɗin da umar kaga da a ɗakin da suke kwanci har kwanan gobe kun gane ko na sai ma ma duk yana da wannan nan ɗabi'a ya ce na ji hadisi daga mutum ba ɗaya ba waɗanda ɗin na yarda da su min manyan su biyu wanda su ya yarda da su ba za su yi mashi ƙarya ba أن سعد بن أبي وقاص للي سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن عمرو بن عمرو بن نفيل توفي بالأقيق gaba ɗayan su sun rasu a ina a aqiq sunan wani wuri ne wa kumila ila madinati duk gaba ɗaya an kwashe su an kai su ina madina wa tufina biha a madina aka rige su an ko a amma a madina ma to shi ibn hisham bin urwa ya jiyo daga mahaifinsa urwatu ibn zubair urwatu ibn zubair dan uwan aisha dan aisha kenan ko yace ma uhibbu an fana bil baqi ba na san a rufe da a makabartan baqiya a rufe na a wani makabartan da ba baqi a ba ya fi man a habbu ilayya min an fana fihi ya fi man a rufe na a baqiya domin ni dai na san duk wanda a madina in aka kawo ni madina da na ne wata mutanen madina ba tsaya ka wasu sun rasu a kai sai da aka ɗauko saboda falalan makabartan ba tsaya aka kawo su shi kuma ce ni ban a arbe ni a makabartan ba a? domin bai wuce dai in aka kawo ni makabartan ba a, ɗayan biyu ne kun gane ko in ma kuwa a ahadu rajulai ɗayan biyu ne in ma zalimun ko dai a rufe ni kusa da wani azzalimi ban san a rufe ni kusa da a ta da wani azali an gane ban san a haɗa man kabari ni da wani azali wa in ba ko kuma wani mutum ne na gari to ba na a zo tumbasha a haƙo a haƙo kashin shi dan arfe ba ya gano wannan hadisin ba sai ne maka wani bayani makabartan baƙi a shi kaɗai ne yake da wani irin hukunci duk a makabartan duniya na shi na musamman shi makabartan baƙi a tun annabi sallallahu ake rufe mutane a kwanan gobe yau ma karki in ka bincika a rufe su kai kullum ma akwai wani mutum da in da ka je makka duk madina dama za ka ji a ce assalatu ala al'amwat ya ibadallah duk yalla zai ya faɗa haka wani tsoho ne ya taɓa zuwa da gaishe eh, ai suna nan zuriyatun ne ba a zuwa min ba wannan aikin da ɗan gidan da suke yi duk shekaru tilitin ya'ya da jikoki ne ko ba zai zo yi wannan ba masu kiran sallah da kake bi a masallacin harami su ne cincin cincin cincin nan din na lokacin annabi sallallahu ne zuriyatun ba zuwa min ba a su ne suke yi alu shaya su ne su iyalan muhammad bin abdulwahab su suke rike da harkar malinta a madina har yanzu da makka da madina saboda kasan su ai mutane ne masu rikin dangantaka har yanzu su akwai ali fulanin ali fulanin ali fulanin family kaza family kaza su duk akwai wannan balarabe yana da irin wannan naci kula da kabila da dangantaka da da nasaba suna da wannan abin nan din nasu so wannan mutum zai ce as-salatu ala al-amwati ya ibadallah ta sallah sai an faɗa haka wani tsoho ne za ka yi ke faɗa haka sai a tashi a yi sallah sai a yi ma goma ashirin duk sallah musamman asuba tunda duk inda wani ya mutu a madina da baki da yan gari domin za a kawo su gaban liman sai a jera su yi sallah ba ka yi sallah kuma sai a yi ta kwasa kawai mutane da suka zo su saraka da ashirin shiga makamantan to kusan kullum sai a rufe mutum ɗari ɗari magaba ɗaya makabartan bakiya ɗin faɗin makabartan bakiya ɗin ai bakin ya yi yawa ne daga nan wurin ya kai tukutu amma ana haka wani ne ana mai da wani duk bayan ɗan shekaru duk wanda aka rufe shekara ɗaya shekara biyu ya ɗan fara abin nan za a haƙe shi ne a ɗaga wani auren kun gane da kyau kabarin wani inda aka taɓa mai to da ya ɗan fara ɗan rubewa ya lalace ya fara abin ga to shi ne za a haƙa ya ɗan jirga da ƙasusuwan kawai sai kuma a mai sai a sa wani ai haka ake yi shi a nan ya halatta a nan ya ne ya halatta duk duniya ba inda ya halatta a nan sai sai nan bakiya kun gane ko so ne a nan shi urotubnin zubair yake cewa ni ban san a kai ni domin ka kai ni kai a dai ba sauran wani sai da ba a taɓa rufe wani ba babu duk su fatima ba yau mafi inganci da a nan suke fatima su rajiyar lawa da sahabbai da yawa ko dai in ka kai ni wurin tun da ba sauran wani suke da ba a tona ba ko ina an taɓa rago kowa ko dai ka haƙo ni kabarin wani azalimi ka je ka ɗan sa kasu zuwa shi a gefe ni ba a kara hukunta tare da rai da azalimi ba na son karfe ni da azalimi ji uratu bin su ko kuma kabarin wani bawan Allah mutumin kirki ta je na kwanciyar shi ta je ka haƙo shi kawai kana tura kashin shi gefe don karfe ne ce ba na ka kai ne wata makabartan ga Allah kun gane lokaci ya ja sai mu je mai sallah dawo mu na da eh haka yazo a cikin wata ruwaya a'a to in akwai azzalimi Allah ba zai yaje musu ba eh Allah zai yaje musu Allah zai yaje to za mu talla sai mu dawo yadda muka saba alaƙalli za mu dawo ƙarfe biyu da kwata karfe biyu kwata